بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إبراهيم جالو جالينغو yana nan a cikin garin Gombe sannan akwai shugaban majalisar malamai Mustapha Imam da to yanzu ba tare da bata lokaci ba malamin da dan fara sawa ya fara share mana wannan fili أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولنا ندري نا جمعة daren sha takwas ga watan rabi'u thani watan hudu a kalandar musulunci hijira 1434 wanda ya dace da daren ɗaya ga watan march azar miladiya 2013 ko mu ce ba miladiya ba a bisa tsarin kalandar gregory Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar haɗuwa a wannan wuri a wannan fili mai yalwa filin idi kuma wani ɓangare na filin babban masallacinmu wanda aka fi sani da masallacin bolari a wannan gari na gombe jihar gombe muna roƙon allah maɗaukakin sarki kamar yadda aka fara wannan taro yau har aka kawo wannan matsayi gashi muna nan lafiya jama'ar mu da suka zo daga wurare daban-daban suna nan lafiya to muna roƙon Allah wannan taro mu gama shi wannan dare lafiya mu ma gama dukkan tarurruka da za mu yi a wannan tsari da aka tsara na gabatar da wa'azuzzuka da kuma ayyuka na da'awa daban-daban kama daga hudubobin juma'a gabatar da muhadarori kamar yadda shugaba ya bayani ɗazu a gama komai lafiya mu koma gidajenmu lafiya salimina ghanimin wa musulmi wannan shine manufar izala shine aikin izala a irin wannan haduwa a sa irin wannan aiki a gaba kamar yadda kuka sani da kafa wannan kungiya mai kima bana shekara biyar saboda a 1978 a cikin watan february kwadai takwas ga watan ko sha uku ga wata a kafa wannan kungiya ga shi yau muna daren daya ga watan march azar 2013 kamar da kuka sani kafin a kafa wannan kungiya hadisai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna rubuce a cikin littafin hadisai sahihul bukari sahihul muslim ga sunan na abu dawud sunan na tirmizi sunan na nasa'i sunan na ibn maja sunan annabi tana rubuce cikin masanit musnad ahmad musnad na abu ya'ala masanet ga sunan sunan annabi tana rubuce cikin ma'ajin sa'an nan kafin a kafa ƙungiyar izala an samu maluma da yawa wasu ma a wannan ƙasa ta najeriya da suka yi gwagwarmaya domin a tabbatar da sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam musulmi su bauta wa Allah a bisa sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa'annan su guje wa bidi'a ko shakka babu daga ciko nan maluma akwai babban malami mashhuri Sheikh Usman Danfodiyo ya yi wa'azi ya yi rubutu ya yi jihadi da hannunsa a gaskiya ma idan kuka dubi wannan suna na kungiya jama'atu izalatul bid'a wa qamatus sunna za ku fahimci cewa iktibasi ne na ɗaya daga cikin sunan littattafin shehu usman dan fodiyo wato littafin nan mashhuri nasa da ake kira iya usunna wa ihmadul bid'a abin nufi dai anan kafi a kafa kungiyar izala akwai alis sunna ya kamata a san wannan kafi a kafa kungiyar izala dole sunnar tana nan hujjojin wajibcin bin sunna suna rubuce abin da ya faru shine wasu jama'a ne wasu samari wasu daga cikin almajiran shek abubakar mahmud gumi wanda shi ma don rayuwansa gwagwarmaya ce tun yana ɗan saurayi idan ka dubi littafinsa manufata za ka fahimci wane ne shi shek mahmud gumi ya rayuwarsa take so suka ga cewa ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfi a kafa ƙungiya wannan ba aibi ba ne ba kuma sabon wani abu ba ne sabo mutanen kirki mutanen da suka san abin da suke yi su ce za mu haɗa kai mu da suwa ne da suwa ne za mu haɗa kai za mu yi gayya saboda mu ji daɗin aiwatar da manufarmu wance wance wannan shi yasa ko da nihal aƙidu na ɗan bidi'a na ɗariƙo na sufaye su ma za ga a wurare daban-daban a ƙasashe daban-daban suna kafa ƙungiyoyi domin kare muradunsu misali na najeriya muna da ɗariƙar tijjaniya mashuriya ce a nan ƙasar a gaskiya ba nan najeriya ne aka fara yin ta ba zuwa ta yi domin shugabanta asali mutumin algeria ne abin kasar da ake kira yanzu algeria wasu dalilai suka faru ya ƙaura har ya samu lokaci da yawa a wani ƙasa da ake kira yanzu morocco kana iya ce cewa tijjaniya ƙar algeria ce kuma ƙar morocco ce daga can wani bangare na algeria da morocco aka samu ɗariƙar tijjaniya ga nan ta zo nan najeriya mutane da yawa sun santa in ana maganar ɗariƙun bidiyoyi masu kawo wa musulunci cikas na aka ce tijjaniya to babu shakka tana ciki masu ɗariƙar tijjaniya sun kafa ƙungiyoyi ɗai-ɗai har uku saboda kare muradun tijjaniya suna da ƙungiyar fitiyanul islam don me suka kafa ta domin su kare muradun ɗariƙar tijjaniya suna da ƙungiyar munazzama don me suka kafa ta domin su kare muradun tijjaniya waɗanda suka kafa ta suna da ƙungiyar annahba don me suka kafa ta domin su kare muradun tariƙar tijjaniya ƙadiriya su ma suna da ƙungiyarsu abin da ya yasa nake kawo muku wannan ƙisa ina so ne ku fahimta ƙungiyar izala ƙungiya ce ta gayya domin a tabbatar da wata manufa ba ɗariƙa ba ce ba ɗariƙa ba ce da aka kafa domin neman tabarrukin wani ko don a tara wani girma ko a tara wani dukiya a'a saboda haka ba wani abin damuwa ba ne idan masu kishin sunna masu ƙaunar sunna sun haɗa kai domin su kare muradun sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin su ga cewa sunnar annabi ta kai ga dukkan wani musulmi domin kuma su yaƙi dukkan wata bidi'a da aka cusa cikin wannan addini saboda haka ƙungiyar izala ƙungiya ce ta tabbatar da manufa tun da yake haka ne yanwa musulmi don Allah kada mu yi baya-baya tun ba a je ko'ina ba don shekaru 35 ba yawa ne da su ba idan kana karanta manufa ta. shafi 183 zuwa 184 inda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba da tarihin kafuwar kungiyar Izala da wane ne ya fara tunanin a kafa kungiya aka masa wannan shawara ya ambaci wani mutum da sunansa ya ambaci wasu abokansa da irin sifofinsu wanda su ne suka fara kawo shawarar a kafa wannan kungiya ta izalatul bidiyo kamatar sunna za ga cewa ƙungiyar an kafa ta ne domin a tabbatar da gaskiya domin a tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shekaru 35 kawai lokacin bai da tsawo bai kamata ba mu sake mu afa afar da ta samu na baya sun yi yunkuri ko an ba su wani abu na alheri amma kuma faɗala alaihimul amat faƙasat ƙulubuhum mu bai kamata a ce haka ya same mu ba yaushe shekarun suka yi suka yi waita talatin da biyar yanzu nan sheik ashir wannan bakano bahulatanin bakano wani hausa da tsara magana ga karatu kuma ya ambata mana shek Abubakar Mahmud Gumi babban malaminmu. Ya yi ishara da ɗaya daga cikin manyan malumanmu mu Habibu ya kaura bayanin da ya yi game da abin da ya sani na halayyar Mahmud Gumi mu ma alhamdulillah masu magana nan mun san wani abu na halayyar Mahmud Gumi ina hujjar mu ina hujjar mu mu da muke da yawa daga cikinmu almajirai ne na Sheikh Mahmud Gumi mun halarci darussansa iri na matsakaici da wasu manya-manya manyan yayunmu ina hujjar mu tun ba a je ko ina ba mu bar wannan hanya ya zamanto izala muna ƙoƙari mu mai da ƙungiyar izalar kamar ɗariƙa kamar kamfanin wani maimakon a yi gwagwarmaya a yaƙi bidi'a a tsaye da sunna ya zaman to mizaninmu ne gaskiya kowane lokaci duk wanda ke tare da gaskiya muna tare da shi duk inda gaskiya take muna nan inda take ko ana ha maza ha mata ina hujjar mu da muka zanna da irin su Sheikh Mahmud Gumi wallahi ka dubi rayuwar Sheikh Mahmud Gumi mutum ne da ya fito daga babban gida da ne na alkali kun san alƙali a zamanin da ku tambayi mutanen da suka yi rayuwa irin wancan shekaru shekaru hamsin da suka wuce shekaru abin nan irin sittin alkali mai mulki ne da yawa a wuri ɗan alkali ne shi amma ka dubi rayuwarsa tun yana elementary tun yana primary tun yana secondary rayuwa ce ta addini ba maganar in kai ba ne yadda za a ce na fi tsara yadda za a ce ni ne mai dukiya na fi kowa kuɗi ba ta ce rayuwarsa ba duk da yake kana iya cewa duniyar ma an danka masa illa iyaka shi bai ma kula da ita ba domin sheik mahmud gumi mutumin da yake abin nan abota da shugabannin kasashe da yake ba su shawara su yi amfani da shawararsa ba shugabannin ƙasarsa ba shi a ƙasashen waje na larabawa masu kuɗi da ƴan afirka amma da haka dubi ku dubi irin yadda ya rayu ko ni ɗin nan wallahi wata rana na je kaduna wata rana na je kaduna na je kaduna domin in gaida malam domin in ɗan zanna wani lokaci a majalisar malam saurari abinda Allah Allah wace min na saurara na karatu wata rana bayan la'asar a na taho ƙungiyar hayatul igasa tana da taro bayan la'asar malam na daga cikin waɗanda aka gayyata a nan gidan malam tare muka yi sallar la'asar tare da malam ina tunawa malam motar da zai hau ya tafi taron irin 404 din nan da yawa daga cikinku sun san 404 motar 404 sai da aka tura motar fijo ina daga cikin wanda suka tura motar ta tashi aka tafi da malam wurin taro hankalinsa kuma a kunce Allahumma amin amin mu da muka ga wannan mu da muka tashi tun tarbiyyar madarasar sheikh mahmud gumi yaushe ne kuma za a ce mun koma ko za mu koma wani irin yanayi mai kama da tarbiyyar sufaye ɗan bidi'a wannan ba daidai ba ne shugabanninmu shugabannin zartarwa mu a ƙungiyar izala ba mu da majalisar administration ba mu da majalisar gudanarwa wannan iskanci ne da wasu masu son zuciya lokacin da suka yi wa gaskiya ta waye suka ga cewa sai sun kawo wasu mus alhad mara hujja suka zo suka cusa cikin kungiyar izala ba mu da wani shugaban admin a cikin kungiyar izala a cikin constitution na izala muna da shugaban majalisar zartazwa muna da executive council ba mu da wani wai admin council ko administration council ba mu da wannan kuma wannan yana daga cikin cin amana a cikin harkar tafiyarka domin biyan bukatarka ka canja sharuɗan da aka yi ittifaki a kansu ba daidai ba ne wannan domin cimma biyan bukata wannan ba al'adar musulmin kirki ba ne a gaskiya mutanen kirki wanda suke son su bar kyakkyawan tarihi ko da ba su san musulunci ba ba su da irin wannan al'ada ai zai zamanto abin kunya a ce mu cikin maganganunmu a ce akwai wata sunna da muke son mu take akwai wata gaskiya da muke son mu take na tarihi ko wani abu cikin abokan aikinmu cikin abokan aikinmu a sunna tv a filin amsa fatawowi wani daga cikinsu ya min magana cikin fatawowin da aka kawo fa akwai fatawar cewa menene hukuncin sarawa da ɗan agaji suke yi wannan tambaya musata ko kada musata na ca ai mu mabda'inmu ai ba mu da wani abu duk wata tambaya matukar dai ko dai ba ku bukatan sai kun kirkiro tambayoyi akwai dakaru da su za je su kirkiro tambayoyi domin su nuna duniya watakila jama'a ne suke wannan tambayoyi ba ruwanku ahlus sunna wannan ba ita ce al'adarsu ba babu mu babu kazanta babu mu babu rufa-rufa mu mutane ne masu shafafiya abinda larabawa suke cewa shafafiya ko shafafiya mu raha'a ne duk abubuwan mu a fili yake marasa gaskiya su suke rufa-rufa su suke tsoron kar wasu mabiya su ji lamari nasu ba mu da wani abu namu mu ba kungiyar asiri ba ce ka duba ko a shafin farko na constitution din kungiyar izala a rubuce yake mu ba kungiyar asiri ba ce ba ƙungiyar siyasa ba ce mu jama'a ne masu ƙoƙarin su koya wa mutanen duniya sunnar annabi ingantacciya nan kuma su haƙi bidiya saboda haka duk wata tambaya da ta zo muku ko akan mai amsa tambayoyin ne kuma ku fahimci cewa a fahimtar ku bayi da gaskiya wannan tambayar ku faɗa ku faɗe ta duniya duk ta sani ya kamata kuma a ce masu amsa tambayoyi ko ni ko ma wane ne ya tabbatar da cewa saboda Allah zai yi idan malumanmu suna kure sai mu kasa gaya musu kure matanmu in suna kure sai mu kasa gaya musu kure mazanmu in suna kure sai mu kasa gaya musu cewa suna kure masu mulkinmu in suna kure sai mu kasa gaya musu kure idan akwai wannan istisna'i mai amfanin a ce maluman sunna mai amfanin a ce ana gwagwarmaya domin tabbatar da sunar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai alherinmu alherinmu shi ne mu tsaya kan wannan manufa alhamdulillahi wallahi lokacin da aka rubuta sushi na kungiyar izala muna ɗan samari ƙanana ba mama daga ciki kuma na san mutum sha hudu din nan da suka rubuta constitution din izala su ma a lokacin samari ne sun ɗara mu amma dai su ma dai ba sa daga cikin mutanen da za a ce musu tsofi kuma ko da a ilmi watakila ba za ka sifanta su da cewa bujumen maluman duniya ba ne amma Allah ya sanar da su ilmi mai amfani kuma Allah ya ba su aƙida saboda haka yadda suka tsara kungiyar constitution na kungiyar izalar na wani abin sha'awa ne ni na yi ta karanta constitution in na karanta na maimaita amma kullum sai na yi ta mamaki ashe dai idan mutum ya sa Allah gaba Allah zai bashi Allah zai masa muwafaka saboda haka za ga cewa maganganu ne masu kyau saboda haka ya musulmi kada mu ci amanar ƙungiyar izala cin amanar ƙungiyar izala ne ƙungiyar izala da kai da ni da duk sauran yanwa da muke son ƙungiyar kai shelar cewa a gaban kuma duniya cewa mu ɗin nan masu tsaye da sunna ne mu kau da bidi'a cin amanar ƙungiyar izala ne a ce yanzu kai akwai wasu sunnoni da babu su babu kai me hujjarka hujjarka kawai haka ka ga dama wannan ba daidai bane ya jama'a zaka taka wa'annan sunna hujjar ka watakila kila in baka taka su ba zaka risa samu ta fa'ida ta duniya wannan ba daidai ne wannan ba shine halin musulmi ba musulmi shi kasancewan kan gaskiya din nan shine dadin sa wannan shi yasa za ga cewa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an sanya nitsuwarsa da samun farin cikinsa da jin walwalarsa a lokacin da yake sallah sallan nan dai da take da nauyi a wurin munafukai annabi shi ko da wani abu ne ya dan dame shi na harkokin duniya idan ya fara sallah sai ya ji ya samu nutsuwa haka musulmi ya kamata ya zamanto shi ba a lokacin da yake jin daɗi sai in ya yi gaskiya sai in ya bi sunna cikin matsala ya yiwu in ya yi haka watakila ba zai samu kyakkyawan abinci ba ba zai samu kyakkyawar sutura ba yayu ba zai samu kyakkyawar mota ba yayu ba zai samu kyakkyawan gida ba wannan ba zai dame shi ba idan ɗan kallo da bai san wannan sirri ba zai yi ta mamaki yanzu wane a matsayin har yanzu baya da gida mai kyau bai mallaki gonaki irin kaza ba bai mallaki gidaje kaza ba bai mallaki motoci kaza ba mai irin kaza da kaza mai shekaru irin kaza da kaza mai yanayi irin kaza da kaza mai matsayi irin kaza da kaza shi dan kallo shi ke damuwa shi wannan da musulunci ya dame shi yana nan cikin hutu bai da matsala yana kuma gogormaya gogormayan ita yake jin daɗinta dama kuma gogormayan ita ce hanyar annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu manzanci yana makka ya yi shekara goma sha uku yana cikin manzanci a makka a gaya mana shekaru goma sha uku ɗin nan shekaru ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tara wata dukiya ko ya kasa samun wasu abokan gaba ko ya kasa samun wasu masu zaginsa masu masa sharri masu jifa masu sa masa takunkumi daban-daban shekaru sha uku nan a cikin irin wannan hali annabi ya rayu koko akasin wannan hali annabi ya rayu shekaru goma sha uku nan annabi wasu shekarun an sa masa takunkumin tattalin arziki shi da ma da danginsa na kusa da shi shekaru ne da ake ta zaginsa a irin wannan shekaru ya je tsa'if manyan garin suka sanya wawaye daga cikinsu ƙananan yara da wasu zaune gari banza su yi ta binsa da duwatsu irin wannan rayuwa garin da yake so garin da yake ƙauna amma kuma garin ya yi zafi har Allah ya ce masa ya ƙaura ya bar garin ya koma madina garinsa garin iyayensa da kakanninsa ya bar garin ba wai don baya son garin ba kuma kada ku manta annabin Allah wanda ya fi kowa daraja a duniyan nan ya fi kowa daraja sa'an nan bayan ya koma madina ya yi shekaru goma kafin ya koma ga ubangijinsa a madinan zaman gugurmaya ya yi ta yi ne ko kuma zama ne yanzu na hutu na yanzu annabi yana hutawa ya tara motoci yanzu duk inda ya je fadanci ake masa ba matsala a madinan ma zaman matsala ne zaman matsala da yahudawa a makka ba yahudawa amma madina akwai yahudawa zaman matsala da munafukai waɗanda yake sallah tare da su kada ku manta a yaƙin uhud annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsara rundunar yaƙi mai yawan mutum dubu ɗaya za a tafi yaƙin uhud sun bar uhud da yamma a sun bar madina da yamma za su je dutsen uhud inda kafuran makka suka yi zango suka yi daga sun kwana wani wuri tsakanin garin madina ƙwaryen garin madina da uhud kashi gari za su isa dutsen uhud ga su ga makiya mayaka dubu ɗaya daga cikin dubu ɗaya ɗin na aka samu ɗari uku suka ce sun fasa yakin ba sa bukata munafukai suka koma mutum ɗari uku a cikin dubu ɗaya dawa ya rage ɗari bakwai saboda haka wannan bai girgiza annabi ba sallallahu ta'ala wasallam Abin da nake so in ce shine ba mu da ranar da za a ce za mu bar mabda'i domin mu muna da usul muna da salaf wanda duk rayuwarsu gwagwarmaya ce wannan gwagwarmaya ba ta sa sun yi sanyi ba abadan annabi nuhu alaihi salam shi ne farkon manzo da aka tura zuwa ga masu bautan gumaka masu yi wa Allah tarayya Allah ya ce ya zanna cikin jama'arsa shekara dubu hamsin ne kawai babu to amma daɗi ya ta ji a cikin shekaru dubu ba hamsin ɗin cikin maya ne kuma wannan bai sa ya juya baya ba da shi da ɗan kaɗan da suke tare da shi har ma lokacin da Allah maɗaukin sarki yake cewa cikin suratu ut aka yi wa nuhu wahayi wa uhiya ila nuhi karanta mana aya wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman na'am fala is bima kanu yaf'alun Allah ya ce sai aka yi wa annabi nuhu wahayi cewa to annabi nuhu kayi aiki shekara kusan dubu kana wa'azi amma mafi yawan mutane ba su amince da wa'azinka ba sai cutar da kai suke yi saboda haka yanzu ga bayani babu wani daga cikin jama'an nan naka da ba su imani ba zai imani yanzu saboda haka fita sha'aninsu sai ya yi me ya fita sha'aninsu ya yi me واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله أتيتو شيكي ننزو النبي نوه جيكا كشري جرجي سسك جرجي أبسا لورارم أبسا كلا ورم تو أما duk abin da kaga ya faru kai dai kar ma ka sake mana magana game da wa'annan mutane azzalumai rabu da su mahallu shahid dinmu ita ce aya da take biyowa Allah ya ce wa yasna'ul fulka wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu نعم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون wannan aya ita ce mahallin shahid wayas yasna'ul fulka shikenan annabi nuhu sai gashi yana aikin jirgi yana sassakan jirgi yanzu ya bar wa'azi yana wani aiki da Allah ya ce yi yana sassakan jirgi amma duk da haka wa'in nan fanɗararru sun kyale shi ne ba su bashi ba sai su riƙa zuwa su ci a nuhu aka yanzu kuma aikin wa'azi baya ci an koma kuma harkar jirgi kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk lokacin da ɓata gari cikin jama'arsa manyan garin kenan fa masu ji da kansu a garin suka zo wurinsa su suke zuwa ba tafiyarsu ce take kawo su take wata tafiyarsu ba ce ta sa kawai suka bi ta inda yake a'a suna zuwa ne domin ba da isgilanci sai sun masa isgilanci annabi nuhu ya tsaye da wa'azi ma bai huta ba wannan shine mahallin shahid saboda haka yan uwa ba mu da hujja mu jama'atu izalatul bid'a wa qamati sunna ba mu da hujja a ce tun ba a je ko ina ba muna nema mu mai da wannan haraka wannan hadafi na biyil ya koma yanayi irin na ɗariƙun sufaye wannan ba daidai ba ne ba mu da hujja ƙungiya ce da aka kafa domin a tsaye da sunna domin a kawo da bidiya wannan ko shine tauhidin domin an gina musulunci kan mai kan rukune guda biyar rukunin farko ana kiransa rukunin tauhidi wannan rukuni yana da rassa biyu la ilaha illallah nisantan dukkan shirka shi zai sa ka tabbatar da wannan reshe ɗaya reshen shi ne muhammadun rasulullah ko shahadatu anna muhammadun rasulullah nisantar bidiya shi zai sa ka tabbatar da wannan reshe ashe mutumin da ya zamanto akwai bidiyar da yake yi akwai bidiyar bidiyar da yake tsaye wadda ka ga cewa dole sai an yi ta shi kar darajar sai faɗi kada a ce shekara da shekaru nan duka ya kasa wannan babu shi babu tauhidi idan akwai wasu bidiyoyi da muke yi ba mu da tauhidi shirka tana warware tauhidi haka nan bidi'a tana warware tauhidi in kaga dama ka ce yin bidi'a shi ma shirka ne nau'i ne na shirka domin mai yin bidi'a ya karya menene ɗaya tauhidi don tauhidi ne guda biyu akwai tauhidun lahi bil ibadati akwai kuma tauhidu muhammadin rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bil mutaba'a dole ka kaɗe ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin koya maka yadda za ka bauta wa Allah Mun yi sallan isha'i ɗazu raka'a hudu Ka yi raka'a hudu din nan saboda Allah nan menene ka kaɗe ta Allah da ibada isha'in ne ya zaman to raka'a hudu ka yi ka kaɗe ta annabi Muhammad kenan wurin tsara maka yadda za ka sallaci isha'i da za ka yi wa annabi Muhammad shirka ya zamanto kai ka koya wa kanka ko wani shaidaninka koma wane ne ya ce raka a biyar za ka yi ko raka a uku za ka yi ko raka a shida za ka yi isha'i a nan isha'inka bai yiwu ba saboda haka muna fata ɗanwa musulmi za mu nitsu za mu sa ma'anar jama'atu izalta bi da ƙwamata sunna a gaba za mu sa ma'anar hadafin kafa ƙungiyar izala a gaba domin kada mu shiga daji ba tare da da yawa daga cikinmu sun faɗa ku ba muna fata Allah ya taimake mu sa'an nan ku sani ƙa'ida ce mu da. duk wani wanda ya daidai ya tsaya kan daidai to Allah zai taimake shi ko da ko ɗan kallo ba su fahimci cewa yana cikin taimakon Allah ba Allah zai ba shi nutsuwa kuma in Allah ya ga dama ma sai ya mallaka masa dukiya sai ya mallaka masa mulki wane ne ce sai ka saba wa Allah ne tukunna mutane za su soka wane ne ce sai ka saba wa Allah ne Allah zai baka jagoranci ko ya baka shugabanci wa ya gaya maka haka sai ka saba Allah za ka samu kuɗi la annabi Ibrahim alaihi salam yana daga cikin ulul azm manyan annabawa da suke cika dukkan umarnin Allah cikin sauƙi cikin lokaci kuma uban annabawa amma babban mai kuɗi ne kada a ce masa miloniya ne kada a ce masa biloniya ne yana da garken tumaki da sauransu yana da dabbobi shi yasa da yayi bako sai ya ce ai abin nan a yanka dan maraki a yanka kaza kaza ba saba Allah yi ba ba barin hanya Allah yi ba annabi daud alaihi salam annabi ne san sarki ne annabi Sulaiman annabi الله من الشيطان الرجيم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 limamin duku sunana umar dauda abubakar kuma ba ni ne na shanshanta a fara gabatar da shi ba akwai waɗanda suka shanshanta su faɗi wani abu sai aka fafaro ne sai aka ɗora kan mimbari amma babu laifi masu magana suna cewa walau qabla makaha bakaitu sababatan na samu abin da nake so in gabatar da wata magana karama tun kafin malamai na su biyo baya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka ya sanya wa jagorori da wannan kungiya mai albarka Allah kuma ya tsare mu Allah ya ba mu daman isar da sakonnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ya isar da su marasa lafiyar mu Allah mai girma da ɗaukaka ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu waɗanda suka mutu Allah ka gafarta musu na'am da abinda nake so in yi magana a kansa kaɗan shi akida Allah idan aka shi al'akida shi ne wasu maluma sun ajiye shi ne imani ta akida ce samu inda za a ɗora sauran ayyuka kyawu ayyukan da mutum ya aikata to ba za su samu inda za su zauna ba asali ayoyin alkur'ani yana ya wannan saƙo da aƙida shekaru da yawa ana karantar da aqida ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa a cikin alqur'ani wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah na'am wa bil walidayni ihsana Allah madaukakin sarki yace wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya hukunta ya muhammadu allah ta budu kar ku bauta wa kowa a kai da al'umarka mutane da suka amsa kiranka da kuma aljanu da suka amsa kiranka ta budu illa iya kar ku bauta wa kowa sai allah ta baraka wa ta'ala menene bauta a ƙarƙashin na aƙida ta tauhidi ta ahlus sunna Allah madaukakin sarki yake son sa ko aiki ne in ma ya zamanto magana ne in ma a yanka ne da sauran abubuwa duk sun da a wannan kalma Allah ta budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana sai Allah madaukakin sarki yace iyaye a kyautata musu kada a bauta musu bauta kan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gama da wannan maganar ya ce kar a bauta wa kowa sai Allah guda Allah guda ake masa bauta ba a bautan alloli da yawa Allah maɗaukakin sarki ya sanya doka kar a bauta wa kowa sai Allah wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wannan al'umma ta Muhammadiyya san barkanta an ɗauki babban manzo an turo mata an yaba wannan al'umma da suke goyon baya wannan annabin domin isar da sakonnin Allah wanda yake akwai aqidan nan a shiki manzanni dukkan su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su oke su isar da wannan kalma ta aqida ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wannan kalmar babba ce manzannin da Allah ya tura su dukkansu suna ɗauke da wannan akidan da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kar ku bauta wa kowa a bauta wa Allah guda sannan kuma iyaye a kyautata musu akida ita ce take hada mutane ita take bambanta mutane domin Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya tabbatar da mutane da suke akan aƙida mai kyawu sai ya ce musu kuntum khaira ummati kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana أهل kitabi lakana خيرا lahum. Allah madaukakin sarki mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun Allah ya yaba wannan al'umma wacce ta bi wannan akidar akida sauƙaƙƙiya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala aka isar da sakonta aka bauta wa Allah da ita wannan akida aka bi wanda ya zo da wannan akida Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce kuntum khaira ummatin ku ne fiyayyen al'umma kuntum kun kasance khaira ummatin mafi alkhairin al'umma menene aikin su rama tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar kuna umarni da alkhairi a bautawa Allah guda daya shine sako na farko kuna hana mummuna abu shine shirka shine kalma ta farko duk abin da yake mummuna abu ne yana karkashin shirka duk abin da yake abu mai kyau ne yana karkashin kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yanzu sai Allah madaukakin sarki ce kuna imani da Allah din idan ana umarnin isar da sako daga wajen Allah wanda annabi ya karantar da shi to labudda mutum ya zamanto mai imani ne yake isar da wannan sako sadar da shi zuwa ga zukatan mummunai ƴan uwansa su ƙara riko da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau amana alul qura ko alul kitabi da alul kitabi mutanen Musa da annabi Isa da sun yi imani kamar yadda al'umman annabi suka yi imani da Allah guda suka bauta wa Allah guda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ya fi musu alkhairi amma ba su yadda da haka ba wasunsu don haka aƙida ta tauhidi tana da muhimmanci a karantar da ita kada a bar karantar da ita inda duk aka haɗu a samu waɗanda za su yi takdimin abin da ake kira da kalmar shahada da abin da yake dauke da ita Allah maɗaukakin sarki ya ce kul huwallahu ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waɗanda ba su yarda da alkur'ani da manzan Allah ba suka ce Allah na nan kam surin zinari ne ko kuma azurfa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kashe musu qul huwallahu ahad ce musu huwallahu shine Allah adun nan guda daya wanda ba zai yadda da hada shi da komai ba Allahu samad shine wanda zaka dogara da shi wanda zaka nufe shi da kowace irin bukata ya biya maka ita shi yasa idan muka kalli قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نعم. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين جميل. Allah madaukakin sarki ya ce kul ka gaya musu inna salati lalle lalle sallata wane ne ake wa sallah shine Allah nan guda daya wanda Allah madaukakin sarki yace manzon Allah ya ce musu shine Allah guda daya ba a wa wani Allah yanka domin wani Allah ba zai biya maka bukatunka ba in ka dogara da shi ka dogara da wanda Allah ya ce maka karka dogara da shi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad Allah madaukakin sarki bai haiku ba kuma ba a haife shi ba bai da matan aure wannan shine Allah na gaskiya walam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda yake daidai da Allah ba wanda yake kama da Allah ba wanda yake da karfi irin karfin Allah ba mai biyan bukatu kamar yadda Allah yake biyan bukatun al'ummar duniya Allah madaukakin sarki ya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wannan shine Allah wanda za a nufe shi kenan kamar yadda wacce surar ta faɗi duk abin da za ka yi ka nufi Allah da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Umar bin al-Khattab yake cewa innamal a'malu binniyati wa innama Kulli imrin ma nawa kai niyya mai kyau ka samu lada mai kyau yanka da ibada duk na Allah ne Allah kawai a nufi Allah guda na sharika la wancan ba shi da abokin tarayya annabi ya ce Allah ya ce masa ka ce musu wa bizalika umartu haka ne ko da wannan aka min umarni da wannan aka umarce ni isar da sakonnin nan da ayat take dauke da su alqur'ani yana dauke da irin waɗannan maganganu dubbai a cikinta dan haka a bauta wa Allah guda kar zamani ya yi tsayi a manta da bautan Allah guda kana dan kasuwa ne kana ma'aikacin gwamnati kana dan siyasa kana manomi kada ka manta da Allah guda daya kada ka mauta ka manta da Allah guda domin Allah gudan shi ya halishe ka shi ya halishi komai da komai ka'idan tauhidin rububiyya kayi imani da af'alu na ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka zo ka tauhidin uluhiyya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi wannan ibada kar ka ɗauki haƙƙin Allah ka baiwa wani mutum ko da ko kowaye ne daga cikin mutane haka ma aljanu dukkan halittu wannan Allah madaukakin sarki ba yadda da wannan ba dan haka kada wani abu ya rude mu mu sake wannan hanyar da muka ɗauko ta tun farkon kafa wannan kungiya ta izala ta cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma abin da ake masa bauta bautar ta ƙarya suna nan da yawa su suka fi yawa kuma dukkan su ne na Allah Allah ba zai taɓa yarda da wannan ba Allah ba zai taɓa yarda da bautan da aka haɗa shi da wani abu cikinta Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin wannan aƙida ta tauhidi aƙida ce wanda mutanen kirki ne suke rike da ita kama daga manzan Allah da sabonsa da tabe da tabi da har zuwa ranar tashin alkiyama su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai taimaka musu muna fata Allah ta'ala ya taimaka mana a waɗannan ƙa'idoji ma iya gane ayyuka a ƙarƙashin wannan ageda Allah ya kasa su kasusuwa da dama akwai wanda za mu yi akwai ayyukan ubangiji akwai sifofin Allah Ta tabaraka wa ta'ala sunansa guda da kuma sifofi don haka idan wani abu ya so ya gusar da kai kan wannan fahimta to ka tabbatar da cewa ka koma ka kalli littafinka na farko wanda da zarar aka kafa kungiyar izala sai aka ce akwai littafi sunansa kashfu shubuhat ko ma ka kalla a ciki yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya zubo ayoyi malamin ya ɗauko ya sa su a ciki shekaru da yawa don jawo hankalin mutane zuwa ga Allah guda daya muna fata Allah ka bamu ikon bautan Allah guda to na'am la ilaha illallahu Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum na'am Allah madaukakin sarki menene farkon aya fa'alam annahu na'am Allah ya ce fa'alam ba za a bauta wa Allah ba sai an san Allah ba za a bauta wa Allah ba sai ana da ilmin sanin Allah kafin a masa bauta ka nemi sanin wane ne Allah idan kana so ka gano cewa ubangiji akwai shi tabbas kalli halittunsa Allah na wanda aka umurce ka da ka san shi kafin ka bauta masa ya yi umarni da cewa a ƙarƙashin wannan aƙida ka yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu ba da himman karanta tauhidi na ta Allah tabaraka wa ta'ala sani cewa annahu yadda al'amari yake la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan Allah sai ya biyar da wasu firli zambika ashe istighfari yana ɗaya daga cikin mai tauhidin uluhiyya ka kadaita Allah tabaraka wa ta'ala sannan ka nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala kai a matsayinka mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya yi istighfari ya yi salloli na farilla ya yi na filfilu bayan ya yi tauhidi ya kira mutane zuwa ga tauhidi waɗanda suka yi gwagwarmaya da manzan Allah a farkon lokaci don kare muradunsu na gumaka sun she sun nemi manzan Allah ya zo ya bautawa gumaka watanni guda shida sannan su koma ɗungururun su bautawa Allahnsa don a zauna lafiya watanni guda shida menene shirka kam Allah ce kul ya ayyuhal kafirun bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين جي كوي شيطان يا بعد أوكي سيوا أزو أبي ناسا watanni guda shida abi Allah guda din nan watanni guda shida wai don a zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya ce to a kira su da kulka ce musu ya ku kafirai ya ku waɗanda kuka kafirta da littafin da Allah da littafinsa da manzon da aka turo musu ce musu la a abudu mata ta abuduna ba zan bauta ba zan taɓa bauta abinda kuke bauta ba Allah ya raba gardama har zuwa ranar tashin alkiyama ba za ka yi intikali ka bar ubangiji guda ɗaya ba kenan face sai ka yi ridda duk ayyukan da kai sai sun bashi domin ka biye wa shaidan ka koma cikin tawagarsa kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba har abada idan mutum yana bin shaidan yana cikin subul na shaidan to ba zai taba bauta Allah guda ɗaya ba shi yasa a cikin wannan ƙa'ida ta tauhidi na akida ake samun kafirci yakan kasu kasusuwa da yawa bayan ka same shi sau biyu sai ka sake samun sai kasu kashi hudu a ɗauko babban kafirci a ce to akwai wani ɗan ƙarami ƙarami akwai shirka babba akwai ƙarama shirka kun ga idan ba ana karatu ba akwai illoli a ƙarƙashin waɗannan kalmomi ba wuya mutum ya kafirtar da wanda ba kafiri ba sai ka halattar da jinin mutu wanda Allah bai halatta jininsa ba wannan kada mu bar fage na tauhidi mu dinga karatunsa da mu da matanmu da mu a makarantunmu mu mu kadaita Allah tabaraka wa ta'ala domin karshe wannan suran Allah ta'ala da ya ce ki ce musu lakum dinukum addinin ku na bautan gumaka ku ce ku ci gaba da yi ni kuma addini na ne da al'ummar da suka yarda da babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda za mu dinga bautan wannan Allah guda har zuwa ranar tashin kiyama na'am dan wa musulmi idan muka fahimci kalmomin da nake so in isar da su ne la ilaha illallah da shawarwarin da nake so in bayar shine lokaci ya zo a cikin halin da muke ciki a ƙasarmu ko kuma a duniyarmu ɗan daɗin da Allah ya gutsura ya lullube shi da mutum ɗan lokaci kalilan sai ya fita da ƙarƙashin wannan kalma za a same shi a safun gaba ranar juma'a karfe sha biyu ya tafi masallaci ko ma ɗaya da rabi ko ma ala ayi halin sai a tarar da shi domin halin da yake shike bai tare da wannan kalmar shahada mutum yana cikin hatsari ya rayu babu wannan kalmar shahada ta tare da shi babban hatsari ne domin ita ce ta bambanta ta bambanta ta bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba manza Allah ya ce ƙulu la ilaha illallah ku faɗi ku yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah tuflihun ku samu babban rabo ranar gobe kiyama ya sake cewa man kala la ilaha illallah ya botangi bi zalika wacce Allah dakal aljanna duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya yadda da abin da ta kunsa yana neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala kamar ma ya shiga aljanna game a cikinta ya faɗe ta ne ya yadda da abin da ta kunsa na ilmi da kuma aiki da kuma ya kori abinda ta kora ya tabbatar da abinda ta tabbatar ya yi umarni da ita shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to a gaya masa mutuwa kawai ta riba shi da aljanna yan uwa musulmi wannan kalmar babba shi babba ce kaman to alhamdulillah abinda muka samu sa Allah tabaraka wa ta'ala ya san ya ba mu ladan sa kuskuren da muka kuma Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka al'ummar musulmai ahalu sunna waɗanda muka taru a wannan yammaci mai albarka a wannan gari mai albarka birnin ilimi gombe state ina mai gabatar da gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu la'akari da yanayi da muka haɗu yana buƙatar a yi mana nasiha musamman akan abin da ya shafi gyaran tsakaninmu da kuma ƙarfafa sha'anin da'awa zuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da dogon shimfiɗi ba nake so mu gana da ku a karkashin inuwar aya ta dari da goma sha hudu cikin suratun nisa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadakatin a'udhu billahi minash shaitanir rajim لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما سبحانه وتعالى ينتهي ولا خير في كثير من نجواهم babu alheri cikin yawancin majalisai da ake zama ake ganawa a ciki yawanci babu alheri a cikinsu in ji Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin mutane mahalicin shugabannin majalisu ɗin mahalicin membobin majalisu ɗin shine yake ba mu shaida cewa yawancin majalisai da ake kullawa bayan kasa a zauna babu alheri a cikinsu in ji Allah sai dai in za a samu majalisai sun zama na alkhairi ne to a gaba da aya abinda ake kirga wannan a samu a wannan majalisa majalisu da muke magana a nan wasu yahudawa sun zo suna maganganu akan aboyewa manzon Allah halayensa aka ce akan wannan ne aka saukar da ayar wannan da ta tafsiri ta usul ita ce al'ilabi khususi kuma a tsakanin almajiran ibnu abbas kamar mujahid ya yi fassaran wannan aya mai gamewa ne akan dukkan majalisai in a zamanin manzon Allah tarihin sauka kenan ya faru akan wannan in kuma sauran zamani ne kowane majalisa ya shiga ciki bisa wannan kenan majalisar 'yan siyasa akwai akwai majalisar kungiyoyin musulunci majalisar malamai za ta shiga ciki majalisar ololo da ainihin administration za ta shiga majalisa ta 'yan agaji da duk majalisai na 'yan sana'a ne ko na 'yan kasuwa ne ko na 'yan siyasa ne ko na addini ne kowane majalisa da za a haɗu daga mutum biyu zuwa sama amara sai dai wanda an tashi a yi umarni da alkhairi a yi hani daga abinci au islahin bainan nas koko majalisa da za su zauna su kulla su yi ittifaki akan a gyara tsakanin waɗanda ba sa shiri wa man yafa alibati ga amardatillah wa man yafa alzalika abtiga amardatillah wanda ya aikata waɗannan don neman yardan Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ya ce lalle zamu bashi lada mai girma to muna karkatar gaba ta farko wato korewan khairiya domin wannan ladin lace ta nafiya la ta korewa ce ta kore jinsin alkhairi gaba ɗaya daga yawancin irin majalisai wanda ake kullawa a bayan kasa saboda haka mun yi imani da ba alheri tare da wayannan majalisai din kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya mana bayani abu na biyu din ababe da in an samu an tabbatar majalisai za su zama majalisan kirki majalisan alkhairi shine kenan abu na farko don kasancewa majalisa ta zama majalisar alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da mutane su zama majalisansu majalisu ne na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayu hallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan ya ayyuhallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wattaqullaha يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani izata najaitum idan kuka gana a majalisai kuka zauna kuna tattaunawa falata tana bil ismi karku tattauna a tsakaninku da ainihin sabon Allah wani uduwa ne da kuma shirya gaba a tsakaninku wa ma'asiyacin rasul kuma karku ku a kan sabawa manzon Allah ko sabawa sunan manzon Allah sallallahu wasallam wata na bil birri ku zama masu ganawa ne a kan ainihin biyayya ga Allah wa takwa da tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah allazi ilaihi tuhsharun wanda gare shi za a taro ku a maido ku gare shi ranar kiyama inna man najwa min ash-shaytan abun sani kawai wannan ganawa da yake sananne shine al-ma'hud kenan don alif da lam na annajwa din na ahadiya ce wannan najwa sananne wanda ake kira don a sabawa Allah ko a sabawa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko na jawada ake don a haɗa gaba da ƙiyayya tsakanin mutane mina shaiɗani wannan yana ruwa ne daga shaiɗani da kuma ƙawayensa da ‘yan uwansa su shaiɗanu su ne suke umarni da a raba ainihin zumunci tsakanin mutane ko ko suke umarni da ainihin a wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya huzunan lazina amanu don wayanda suka yi imani su razana su yi bakin ciki ne hakan shaidani yake musu walaysa bidarrihim shai'a alhali shaidani ba zai iya ya cutar da su da komi ba illa bi iznillah sai da izinin Allah wa alallahi allahi falyatawakkalul kuma ga Allah ne mu'mine za su dogara Allah ya sa mu zama daga cikin mu'mine masu dogaro ga Allah subhanahu abu na biyu kenan shine ɗaya daga cikin abubuwan da dalilin su majalisai za su zama na alkhairi shine na farko Allah ya ce illa man amara bi sadakatin sai wanda yayi umarni da sadaka umarni da sadaka a kira mutane zuwa ga su zama masu taimakon mutane masu taimakon gajeyu wannan yana daga cikin abin da zai kore fushin Allah daga kasashe daga yanayi hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar sadaka tana goge kurakurai da zunuban mutane tamkar yadda idan aka kwara ruwa akan wuta tana cin nuwa tana konewa to ruwa za ta kashe wannan wuta haka nan ne idan mutane sun yawaita sadaka ko da suna cikin kurakurai da sabon Allah to Allah zai sa don sun tausaya wasu mummunai sun yi musu addu'a sai Allah ya gafarta musu kuma ya sake musu irin wahala da wasu abubuwa da to kaga yawaita sadaka yana daga cikin abin da zai kawo wato inda ake kulla wannan yana hukunta wannan gurin da ake kulla wannan guri ne na alkhairi akwai alkhairi a wannan majalisa kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yana cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim yamhaqullahu riba Allah yana ɗeba albarkan riba cinikin riba Allah yana cikin ɗebewan albarkan ne bai kare ba wannan fi'ili ne na ana yi kamar yadda grama na hausa aka ce a cikin turanci kuma ana kiransa present continuous ya ci gaba bai tsaya ba don in an ce fil madi ne ya riga ya yi la'ana la'anar an riga an samu zatin ta ba ta karuwa amma kullum Allah kaɗai ya san la'anar riba tana ta karuwa kullum Allah yana ta tsine ma ainihin riba albarka yamhaqu Allahu riba domin yamhaqu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun bi akhirih Allahu lafzul jalala fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun bi akhirih الربا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منام من ظهورها تعذر لأنه اسم مكسور ويربي الصدقات الواو وأتب يربي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه دمة مقدرة على الياء منام ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتر تقديره يرجع إلى الله سبحانه وتعالى الصدقات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجميع مؤنث سالم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم Allah ba ya son dukkan mai yawaita kafirci mai yawaita ainihin sabo da zunubi kaga wannan kafar ala wazni fa'al kenan dai daga cikin sigogin mubalaga na malaman balaga afim kuma akan wazini na fa'il shi ma daga cikin sigogin mubalaga ne afuwan akramaka kalla don Allah mu bakin malaman mu sun iso daga Kano a halin yanzu layin bayan nan na yan gari muna so gaba ɗaya layin su tashi sannan don Allah duk wanda ya zo ya tsagaita zuwa wajen malamai saboda yawan gaishe gaishe da ake yi an fara wa'azi a bazu su ji abin da ake yi don Allah mutane yan agaji su tsaya a wajen kar su ba mutane su zo suna ta tattaunawa da malaman nan sai an tashi na yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadakat Allah yana ɗebe ya ci gaba da ɗebewan albarkar riba kuma aka fuskantar da wannan magana zuwa ga ainihin albarkan sadaka Allah ya ce wa yurbi sadaka, amma Allah yana ƙara ainihin daraja da kuma matsayi da albarkan sadakoki in kayi riba kana gani kayi wani abin nan ciniki na interest an baka interest mai yawa ka tara ba albarka kaga ka samu Najeriya tana cikin jerin kasashe da ba su haramta riba ba ka koma baya kaɗan lokacin da iyayenmu da kakanninmu da sun yi mu'amala ba su san ba ba akwai albarka a kasar nan kankanin kuɗi ka ɗauka ka je saudiya ko ka je wani guri sai ka yi wace niki masu adewa ka dawo har tafiyar ka ta zama akan kyauta ne amma yanzu kudaden najeriya tili sai ka haɗa tukuna ka tara tukuna za ka je ka sayo wani abu da can dola ɗin nan na najeriya na amerika wanda yanzu zai daidai da nairan najeriya ɗari da sittin ko kuma zai hau ko yana sauka wannan dola dacin 500 ne sile biyar ne dacin sile biyar ne riyal na saudiya dacin sile biyu ne amma yaya yanzu kudinmu ya zo ya fadi a duniya ba komai ba ne don cinikin riba da muke yi ne shi ne ya kawo riba dama abu ne wanda yake kuna gani yawan kudi kuna da shi amma kuma ba albarka don Allah yana ne albarkan ainihin riba kullum a bayan kasa amma wa yurbi sadaka sadakoki inda ake umarni da a kyautatawa jama'a a yi wa mutane taimako a yi sadaka to duk sadaka da aka yi dalili ne na karuwan arzikinku kuma dalili ne na samun nasara wa yurbi sadaka wallahu la yuhibbu kulla kafarin afim. Allah baya son dukkan masu yawaita kafirci da kuma yawaita aikata aikin zunubi abu na biyu daga cikin ababe da in an aikata majalisai za su zama majalisan kirki na alkhairi Shi shine au ma'arufin ko kuma majalisai da za su zauna su kulla su yi umarni da ainihin wato a yi umarni da alkhairi da kuma hani daga abinci wannan kuma wannan shine aikin da ya tara mu kuma a kansa ne aka kafa jama'atu izalatil bid'ati wa iqamati sunna don faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wal minkum ummatun yad'una ila alkhairi ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله يشي ولتكن تكسنشي wannan lam na walta kullun lamu na amr ne lam na umarni ne takun kuma fil ne mudare mutasarraf ne daga kana ta ɗauki jazama da ainihin lamna ainihin amur ɗin waltakun minkum ta kasance a cikinku wannan minkum jar da majrur muta'allaka ne bi mahzufin taqdiru kayan aw mustakir wal jumlatu fi mahalli nasbin khabaru takun muqaddam ummatun kuma ismu takun muakkar marfu wa alamatu rafi idan mazahira fi akhirih wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhair ta kasance a cikin ku akwai wata al'umma da siffanta suna kira zuwa ga alkhairi alkhairi nan ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna anil munkari suna umarni da alkhairi suna hani daga abinci wannan aya ita ce dalilin kafuwar kungiyoyin addinin musulunci na duniya gaba daya a najer kadai akwai kungiyoyin sunna da yawa akwai ahlus sunna wal kitab akwai kuma jama'atu ikhwanul ko me jama'atu ahlus sunna ahlus sunna wal kitab ko duk waɗannan akwai kungiyoyi da yawa a duniya masu kira zuwa ga sunna duk hujjansu daga wannan aya ne a nan kasar mu Najeriya kuma akwai jama'atu izalati bid'a wa kamati sunna a shari kuma akwai jama'atu ansari sunna muhammadiyya akwai kungiyoyi da yawa dukkan su dai hujjansu a wannan ayar ne don ummatun din na kira ce na kira fi siyaki al'amur na kira ce a jerin maganan umarni kowace al'umma ba a ce siffa kaza ta ko guri kaza ba sai dai aikin da aka faɗa kowaye wanda ya sadautar da kansa ya shiga aikinsa ne sai dai akwai ka'ida ka'ida ta kihu mai cewa al'ibratu fil Ukudu, bil maqasidi wal ma'ani la alfazi wal mabani abin la'akari wajen kafuwar kungiyoyi da kulla cinikayya abin la'akari kullum ana la'akari da da manufa me ake nufi wasu za su fake da kungiyar kira zuwa ga addini suna nufin su yi fatauci ko kasuwanci ko neman duniya wasu za su kafa kungiya ba a san yadda za su ɗaga suna da wannan kungiyar ba sai dai suna neman duniya to wannan shine maksari wanda zai raba tsakanin wanda suna don Allah da wanda suna yi don duniya amma in ba aka ba wannan aya ta ce dalilin kafuwar kowace kungiyar musulunci abin nufi a nan kira zuwa ga ainihin alkhairi da umarni zuwa ga alheri da hani daga abinci wannan shine aikin wannan kungiya jama'atu izalati bida wa kamati sunna kuma wannan aiki yana daga cikin abin da Allah ya nuna cewa akwai alkhairi tare da majalisai da ake kulla wannan abu na uku Shi ne ainihin gyara tsakanin mutane wanda Allah ya ce au islahin bainan nas ko majalisai da za su zauna a kulla yadda za a gyara tsakanin mutane yanzu na yi mamakin yadda wasu a facebook idan mutum zai yi ƙarya ya datar da tsakanin mutane duk da girman ƙarya da Allah ya ce ya la'anci makaryata to lada zai samu don la'akari da ƙaryarsa manufar ƙaryarsa don ya gyara tsakanin wanda ba sa shiri ne musamman musulmai ko ala sunna amma wasu suna shiga cikin facebook sai su wasu la'ana da kuma zagin da ba za ka taba yin sha'awan irin wannan mutumin ba wannan ya zamo kenan facebook ɗin nan hanya ce ta gulma da kuma rarraba tsakanin zumuntan mutane kenan wallahi in ba a hannu ba allah zai kama irin wa'annan mutane masu shiga cikin wannan guraren suna rubuce-rubuce don su bata wasu manyan manyan malumanmu ko kuma su zagi wasu malumanmu wallahi Allah zai kama su kuma wannan ba alkhairi ba ne wallahi kana da damar kai ƙarya ka ce wane ya faɗi abu kaza na alkhairi akan wane haka ake so a wurinka ka rubuta a facebook wane da akwai ba shiri tsakanin wane da wane ka rinka ɗauko labarai na alkhairi ya faɗa tare da baya faɗa an sani kana ƙarya don ka datar tsakanin su ya dace amma ko gaskiya ne kake faɗa don ka bata tsakanin mutane wallahi ranar kiyama Allah zai kama ka to saboda haka gyara tsakanin mutane yana daga cikin abin da mu za su zama majalisan alkhairi abu dawuda ya fitar hadisi mai lamba 4273 imam ahmad kuma lamban hadisin 26236 a kuma sahih ibn hibban za a samu hadisin ne a 5183 dukkansu sun rawaito hadisin sun fitar daga sahabin manzon Allah Abu Darda radiyallahu ta'ala an yana cewa na ji manzon Allah yana cewa ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami wa sala ba zan ba ku labari ba a kan abin da za ku aikata ku samu falala da daraja mai girma fiye da azumi da ake yi fiye da sallah da ake yi fiye da sadaka da ake yi kalu suka ce bala manzon Allah ka gaya mana eh sai manzon Allah ya ce kala islahu zatil bain ku gyara tsakanin mutane a gyara tsakanin mutane da ba shiri tsakanin su ba wai a raba tsakanin su ba wa fazadu zatil baini ba ta tsakanin mutane da suke shiri alhalika wannan daidai yake da aska da za a zo da ita a aske kan mutum ya zama kul ba gashi ko kaɗan to ba ta tsakanin mutane yau da kullum zai share addininmu ya kare gaba daya bayan kasa to saboda haka lalle ne mu yi la'akari da irin wannan hadisai masu kira zuwa ga gyara tsakanin mutane kuma suna tsoratarwa akan lalle kar a zama daga cikin waɗanda suke ainihin rarraba tsakanin mutane kuma har yanzu ilimamu turmizi hula ya rawaito hadisi mai lamba 1861 daga ummu kalsum bintu ba tana cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa bil kazibi man aslaha bainan nas fa kala khairan aw nama khaira ba makareci bane wanda ya yi ƙoƙari ya tsaro maganganu da ba a ji daga bakin mutum ba ya tsaro shi ne don ya ga ya datar tsakanin mutane ƙariya ce zunzurutu tsaba amma kuma ya yi ta ne don ya ga ya datar da tsakanin mutane manzon Allah ce wannan ba makareci ba ne amma makareci ne mutumin da yake faɗin maganganu da zai raba tsakanin mutane saboda haka 'yan uwa nasiha a gare mu mu gyara majalisanmu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicinmu ya san halin mutane ya san irin niyyar mutane yake ba da wannan hukunci ya ce la khaira kasirin min najwahum illa man amara bi sadakatin aw ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al zalika butiga la fa sawfa nutihi ajran azima la babu alkhairi fi kasirin min najwahum cikin yawancin ganawa da mutane suke zama suke ganawa tsakaninsu majalisai da ake kullawa a zauna ana ganawa yawanci babu alheri a cikin sun ji Allah subhanahu wataala idan majalisan 'yan siyasa ne ma sai in an samu wannan sun tabbatar in majalisai ne na 'yan kasuwa ma sai an samu masu tabbatar da waɗannan abin da ake faɗa in majalisai ne wanda suke karkashin kungiyoyin addinin musulunci to su har majalisar malamai majalisar admin majalisar 'yan agaji dukkansu su zama suna aiki da abin da wannan aya take faɗa in ba haka ba babu alheri tare da su لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما أبو نكر شيء وأن آية تكي نونو وازوا غريشي shine كزمو zamo ka أبو بوان أما amma kayi ne وني وني wani wani babbanka ko kayi ne saboda wani his excellency ko kayi ne saboda wani alaramma ko kayi ne saboda wani babban shehinka ka zama muridinsa kana binsa akan wannan don shi sa ne kayi amma ba don ka zartar ne don saboda umarnin Allah ba to kai ba kai don Allah ba kenan duk da in kayan ma saboda haka a ƙarshe Allah ya ce wa man yafi alzalika butiga amardatillah fa sawfa a ajran azima ashe wanda suke umarni da alkhairi da umarni da ai sadaka wanda suke gyaran ma akwai wanda niyyar su idan ba su kyautata niyyarsu ba sai su yi aikin shirme aikin banza saboda haka wannan bari da muka karanta yana da ka'ida ta fikihu mai cewa al'umuru bi makasiriha al'amura suna ratayuwa ne da manufofinsu kamar yadda dazu muka bada wajen kaguwar kungiyoyi da yawa amma kowace kungiya mu tsaya mu duba ta menene manufofinta gaskiya ne abin da suka faɗa na sunan sunan ya ɗauka ta wannan ne muke ware kungiyoyi da yawa mu yi sikirinin nasu mu bari amma ta wajen hujja sun samu a karkashin aya da muka faɗa to saboda haka al'amura suna ratayuwa ne da niyyarsu kamar yadda wannan ƙa'ida daga cikin dalilanta aya hadisin nan da yake sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu ya rawaito ta wajen alkama innamal a'malu bin niyyati wa ma bi kulli kulli ma nawa abun sani kawai ayyuka bin wannan ba ɗan wasu malamai suka ce ba ta sababiya ce al'amalu bi sababin niyya ce nan ayyuka da sababin niyoyinsu ake karbansu wasu kuma suka ce wannan ba ɗan ta ilsaƙiya ce kamar yadda ka san in an kawo an sa gam a tsakanin abu biyu zai kama shi gam da gam aka nan ne ayyuka da niyansu a tsakaninsu ba za a raba su ba akwai gam a tsakaninsu saboda haka bisa wannan kenan al'amalu multasikatun biniyatiha an rataye take da niyoyinsu akwai gam a tsakaninsu ba za su ragu ba ba za ka raba tsakanin aiki da niyya ba saboda haka masu aiki suna da yawa amma masu lada su ne wa'inda sun yi don Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqatilu hamiyatan wani mutum ne yana yaki ne don kishi wa rajulun yuqatilu shaja'atan wani yana yaki ne dan a ce shi mai zabi ne ko mai gwarzo ne shi ko jarimi ne shi wa rajulun yuqatilu riya'an wani mutum yana yaki ne dan a ce ya iya don riya yake yi aka cewa manzon Allah ayyu zalika fi sabilillah sai ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi yaki saboda ɗaukar kalmar Allah ta zama madaukakiyar kalma to shi ne don Allah kaɗai duk wani wanda ya yi yakin saboda wata manufa baya cikin wanda ya yi don Allah to haka nan ne ba wai yaki ba ba ko duk wani aikinmu na musulunci ya zama don Allah muke yi shi sa wannan aya ta rufe da cewa wa man yafa alzalika butiga amardatillah la sum'atan wala riya'an wala shaja'atan wala sakha'an wala wala wala wa man yaf'al zalika ibtiga'a mardatillah dan neman yardan Allah kadai fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada mai girma Allah ya samu zama daga cikin wanda muka rabota da lada mai girma a dalilin zamu tabbatar da manufofin wannan aya mai albarka dama a dare nan ban yi niyyar na zo na yawaita bayani ba amma kuma malam mai gabatar ya samu gaba da yake cewa na'am wannan ishara ne da ma'ana na ɗan dakata don ya ce akwai manyan maluma da yawa sun yi so, to ban zama mai cinye lokutan sauran maluma ba da sun saurare ne ina so in saurare maganganunsu saboda haka kaɗan da muka gabatar Allah sai mai albarka ne kuma Allah sa mu yi aiki da abin da muka ji mai kuskure Allah ya gafarta mana aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa salamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin marji'uha ila an-nar a'azana Allah wa ajarana minan nar amma ba'adu fa ya 'yan uwa musulmi na cikin garin Gombe headquarter jihar Gombe tarayyar Nigeria sauran 'yan uwa musulmi da muka taho daga garuruwa daban-daban wurare daban-daban jihohi daban-daban ciki da wajen Najeriya ina gabatar mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayani ya riga ya gabata wannan wa'azi yana gudana ne a ƙarƙashin wato directorate na da'awa ko mu ce majalisar da'awa ko mu ce kwamitin da'awa na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa baki ɗaya haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna hanya mai sa zumuntan dole wannan da'awa da'awa ce da ƙungiyar ta saba yi kuma tana yin wannan aiki na da'awa don dacewa da abin da yake shine manufanta na farko domin manufar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna yaɗa karantarwan cikamakin annabawa shugaban manzanni shugaban ‘ya'yan Adamu, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, da yin fito na fito da duk abin da ya saba wa karantarwar shi. Da'awa kuwa shi ne aiki mafi girma da Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da shi. alaramma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa manzon shi ud'u ila sabili rabbika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana na'am wajadilhum billati hiya asan hmm. inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili hmm. wa huwa a'lamu bil muhtadin to yanda Allah ya umarci manzon shi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam cikin wannan ayar shi ya sa wannan aya ta zama ɗaya daga cikin ayoyi da su ne ginshiƙen kafa ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma kiran bil hikimati ka yi kira da hikima ma'ana da ilimi ba kira da jahilci ba ba kira da kwatanci faɗi ba ba kira da shaci aikata ba ba kira da kwatance-kwatance ba bil hikimati ai bil ilimi ka yi kira da ilimi kuma wal mau'izatul hasana da kyakkyawan wa'azi wa'azin da za a bayyana wa mutum alkhairi tare da hujjan cewa alkhairin ne wa'azin da za a tsoratar da mutum daga sharri tare da hujjan cewa abin sharri ne sannan Allah ya ce wa jadilhum ka yi hujjatayya da mutane ka yi sa'insa da mutane ka yi jayayya da su in ka tashi yin jayayyan shi ma billati hiya a ka yi jayayyan da abin da yake ne mafi kyawu ka nuna wa mutum gaskiya bisa hujja da alkur'ani ka nuna wa mutum gaskiya bisa hujja da ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili da Allah ya shimfiɗa wa manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan manhaja wurin da'awa shine aikin manzon Allah kira shiryarwa kuma na Allah shi yasa yace inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin lallai ubangijinka shi yafi sanin waye ya bace wa tafarkin shi kuma shi yafi sanin waye shiryayye kun ga wannan umarni ne a cikin ayar da bayanin manhajin da za a yi kira to sai Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin kuma ya umarci manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa duniya ta sani cewa aikin shi da'awa ne duk wanda ya yi imani da kiran da shi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ma aikin shi da'awa qul hazihi sabili قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين الله يتقول كفتا مسيا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hazihi sabili wannan tafarki na musulunci shine hanya na wannan tafarki na kira zuwa ga addinin Allah shine hanya na don haka a da'u ilallahi ina kira ne zuwa ga addinin Allah ana ni kaina da Allah ya aiko ni Allah ya umarci manzon shi ya faɗa wa duniya haka nan shi kanshi da Allah ya aiko shi yana kira ne ilallahi zuwa ga Allah ya ce wa manittaba'ani da duk wanda ya bi ni ana wa manittaba'ani da ni da duk wanda ya bi ni yayi imani da kiran da nayi ya yadda addinin musulunci shine jan addini a wurin Allah ya yadda addinin musulunci shine addinin da zaka yi ka samu kusanci zuwa ga Allah duk wanda ya yadda addinin musulunci shine addinin da zaka yi ka samu gidan tsira ka zauna a duniya lafiya to yana kira ne zuwa ga hanyar Allah ba mai kira zuwa ga a girmama shi ko kira zuwa a kambama shi ko kira zuwa a ce ba wani sai shi sai wanda bai bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karewa ma sai Allah ya ce a ƙarshe ka ce wasu bahanallahi kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina ni ba na cikin mushrikai masu haɗa bautar Allah da wani ni ba na daga cikin mushrikai masu fakewa da hanyar Allah don su zare wani zaren da suke nema ga kansu saboda haka wannan ƙungiya mai albarka ta kama wannan aiki na da'awa take yin shi gari gari birni birni ƙauye ƙauye saƙo saƙo lungu lungu tudu tudu kwari-kwari jaha-jaha ƙasa-ƙasa bai fi wata biyu ba ko uku da suka wuce irin wannan da'awa aka dinga yi a cikin garin maka anguwa-anguwa ɗala'a-ɗala'a titi-titi masallaci-masallaci a bana da ɗinnan sai da aka yi wa'azi a masallatai ko anguwanni daban-daban kusan goma sha takwas kafin karewan aikin haji saboda haka kun ga wannan aiki duk wanda ya ce zai soki da'awa wallahi ya soke da'awa aikin annabawa ne da'awa aiki ne na manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa da yake lokacin ba tsayi yake da shi ba nake so in yi amfani da wannan daman in karanta waɗansu ayoyi guda biyu tare da ɗan bayanin da nake so ya biyo baya wanda na yi wa take kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa kafin bayani alaramma Allah tabaraka wata ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نعم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا Allah ya kira bayan shi waɗanda ya fi ƙauna kuma da suna mafi kyawu ya ce ya na amanu ya ku waɗanda kuka gaskata Allah kuka gaskanta manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallar wa sallam ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah in Allah ya ce ku yi to ku yi in Allah ya ce ku bari ku bari wa ƙulu ƙaulan sadida duk maganan da za ta fito a bakinku to ku faɗi magana wacce ta dace ku faɗi magana wacce take daidai ma'ana maganan da harshenku zai faɗa ya zama yana fasara abin da yake cikin zuciyarku ne domin shi ne tushen imani al'imanu ƙaulan bilisanin wa atiqadun bi jananin wa amalun bil jawarihi domin shi imani faɗi ne da harshe kuma ƙudiri ne a cikin zuciya sannan aiki ne da gaɓoɓi don haka malamai suka ce yazidu wayan kusu imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa yazidu bi ziyadati da'a wayan kusu bil ma'asiya imani yana ƙaruwa duk lokacin da bawan Allah yake ƙara biyayya ga Allah to imanin shi yana ƙaruwa daga lokacin da bawan Allah kuma ya fara saƙon Allah Allah ya ce ya yi yaƙi Allah ya ce ya bari ya ƙi bari ya fara tafiya ba bisa koyarwar manzon da Allah ya aiko mishi ba to imanin shi kuma yana raguwa tun yana raguwa in bai gyara ba har ya rasa ga baki ɗaya shi yasa Allah ya ce to ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wacce take daidai domin maganar mutum tana da alaƙa da abin da yake cikin zuciyar shi aikin mutum yana da alaƙa da abin da ke cikin zuciyar shi shi yasa ma malam bahaushe yake ce labarin zuciya a tambayi fuska saboda zuciya maganar mutum tana da alaƙa da abin da ta ƙunsa zuciya aikin mutum yana da alaƙa da abin da zuciyar ta ƙunsa Allah ya ce idan kuka kiyaye dokokin shi kuka ji tsoron shi kuma kuka faɗi magana wacce ta dace ta fasara abin da ke cikin zuciyarku ya zama zuciyarku ta ƙunshi alkhairi don haka harshenku yake faɗan alkhairi zuciyanku ta ƙunshi alkhairi don haka gaɓoɓinku suke aikata alkhairi to gara da za ku samu shine yuslihi lakum a amalakum Allah zai gyara muku ayyukanku ayyukanku za su ci gaba da gyaruwa ayyukanku za su ci gaba da daidaita ayyukanku za su ci gaba da dacewa ayyukanku za su ci gaba da tafiya daidai saboda maganarku ku ta fasara zuciyarku kuma ya zama alkhairi ga baki ɗaya. bayan Allah ya gyara muku ayyukanku kun yi sallah yadda manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar kun yi azumi yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kun yi haji yadda manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar kun yi zakka yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kun gudanar da da'awa yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to kun ga Allah ya gyara muku ayyukanku to sai kuma ya ce wa ya gafir lakum zunubakum sai kuma ya yafe muku laifuffukanku Allah sai ya yafe muku laifuffukanku domin kun faɗi abin da yake daidai kun ji tsoron Allah ya gyara muku ayyukanku ya gafarta muku zunubanku to duk tushen abin gaba ɗaya shine bin Allah da bin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yawancin lokaci ƙarshen aya shi yake fasara farkon aya. sai Allah ya ce in kuka yi haka wa man yudi illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya biyayya ga Allah kuma ya bi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyukan shi na addini cikin aqidar shi cikin mu'amalar shi cikin ibadar shi ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to faqad faza fawzan azima haƙiƙa ya rabauta da rabo mai girma shine gyaruwan aiki da gafaran zunubi Allah ka gyara mana aikinmu Allah ka gafarta mana zunubanmu to wannan dalili yasa nake so in jawo hankalinmu mu fahimci cewa wannan ƙungiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna daga lokacin da aka kafa ta zuwa yau wato shekaru talatin da 'yan kai a cikin shekaru talatin da ‘yan kai, ka ware shekaru ishirin da ɗaya da aka fada cikin jarabawar rabuwa, da kuma ainihin shekara ɗaya an shiga ta biyu na ainihin jin daɗin haɗuwa. To, duk abin da za ka kwatanta izala da shi ɗan uwa musulmi, idan ka yi ƙiyasin shi da izala, in ba addinin musulunci ɗungurungum ka ɗauko ka ƙiyasta shi da izala ba sai ka ga kayi improper fraction. ka yi ma ma'alfari ka kwatanta da abin da bai dace a kwatanta ba don haka na ce duk wanda ya ce zai yi suka a cikin izala to sokewa zai yi wanda kuma ya ce zai yi wa gaskiya raddi to ridda yake yi mu duba lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa sallam ya zo ya samu ainihin mutane na maka musamman suna cikin duhun jahilci suna cikin duhun fasikanci suna cikin duhun zalunci ba ainihin wani alkhairi tare da rayuwarsu sai na sama ya danne na ƙasa babba ya cuci yaro ainihin iyaye ba sa kyautata wa ‘ya'yansu ‘ya'ya ba sa biyayya ga iyayensu na ƙasa ba sa biyayya ga shugabanninsu gurɓacewa ya kai inda ya kai babu rayuwa wacce take mai tsari mai kyau Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa sallam ya zo ya kira mutane zuwa ga tafarki na gaskiya ya nuna musu hanyar gaskiya to amma sai ya zamanto maimakon su gaskata shi sai suka samu mushi karar tsana sai ya zama an samu lokacin da duk wanda ya imani da kiran da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi to yana cikin ɗayan haɗarurruka guda uku ko dai ya rasa ran shi ko ya rasa dukiyar shi ko a kore shi daga gidansu ko kuma a taɓa lafiyar jikin shi wannan shi ne haɗari na farko da ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi kuma shi ne haɗari na farko da ya fuskanci ɗan izala a farkon kafuwar izala kaga yanzu idan na kwatanta addinin musulunci a farkon shi da farkon kafuwar izala kaga ban yi improper fraction ba to amma sai yanzu kuma sai na ce to ina so in kwatanta ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna da daular usmaniya in ce ai ana kiran daular usmaniya da sunan wanda ya kafa daular don haka izala ma akwai wanda ya kafa ta don haka dole mu kira shi da sunanta dole mu kira ta da sunan shi to kaga sai in ce an yi improper fraction dalili daular usmaniya kai da kanka ka ce daula ce izala kuma kungiya ce kaga anan ma sunan ya nuna maka kiyasi ne ma alfarik sunan daular usmaniya daula sunan izala ƙungiya shi kanshi shehu usman ɗan fodiyo rahimahullahu lokacin da ya zo yana kira ai bai fara da kafa daula ba ya zo yana kira ne zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kawar da bidiyo'in da aka sanya cikin addinin musulunci amma malaman tarihi sun tabbatar daga lokacin da shehu usman ya yi jihadi har ya kai ga kafa daula ya zama shine shugaban daular sai ya bar aikin da'awa da rubuce-rubuce a hannun kanin shi abdullahi gwandu shi kuma ya ci gaba da mulkin daula sannan idan har yanzu muka ce wannan kiyasin zamu yi bayan ainihin rasuwan shehu usman dan fodiyo waye ya zama halifa a wannan daular kanin shi ne abdullahi gwandu bayan ƙanin shi abdullahi gwandu sai ɗan shi muhammadu bello har yau da muke magana ɗin nan wannan kujera ta halifanci tana hannun jikoki ne da tattaɓa kunnen shehu usmanu ɗan fodiyo to idan ka ce kawai izala wannan kiyasin kenan kai da kake shugabanci a kanta a yau baka cancanta ba don wanda kake ce ya kafan yana da 'ya'ya da jikoki ya أيها الذين amanu taqullaha الله وقولوا قولا sadida mu ji tsoron Allah mu faɗi magana wacce take daidai mutane ba a musu shigo-shigo ba zurfi ko ingiza mai kan turuwa da kuma sunan kira zuwa ga addinin Allah kira zuwa ga addinin Allah faɗa wa mutane gaskiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yazo yana kira zuwa ga tafarkin gaskiya mushrikai na maka waɗanda ba su yi imani da shi ba Abin da suke cewa Muhammadu ya raba ‘ya'ya da iyayensu Muhammadu ya raba mata da mazansu Muhammadu ya hana a girmama na gaba Muhammadu ya hana a taimaka wa marayu Muhammadu ya hana a girmama sarakuna abinda suke faɗa kenan to har yanzu sai mu yi kiyasi lokacin da izala ta zo aka fara da cicciko wannan kira na cikamakin annabawa shugaban manzanni shugaban 'ya'yan adamu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ce ba a durƙusawa ko, ko ainihin yin sujada wurin girmama wani sai allah wanda ya halitta 'yan bidi'a sai suka yi koyi da ainihin mushrikai na farko da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce izala ta hana a girmama iyaye kaga ba sa cewa izala ta zo tana wa'azi ta nuna cewa ba a yin sujada ga kowa sai Allah a izala ta hana ɗaya girmama iyayen shi abinda suke cewa kenan a lokacin da aka ce bayan liman ya ce assalamu alaikum a masallaci bidi'a ne ya juyo ya ce a karanta qul huwallahu kafa uku uku a karanta kaza kaza kaga abin da izala ta faɗa kenan cewa wannan bid'a ne ga hujjoji su wa'annan yan bidi'a sai suka ce izala ta hana yin addu'a ko ba haka suka faɗa ba a lokacin da ƙungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna ta hana salatin da ake ce mishi salatil fatihi lima ughliqa yan bid'a idan sun zo faɗa ba sa ce izala ta hana karanta salatil fati sai su ce izala ta hana karanta salatin annabi to sai kuma ga gashi reshe ya juya da mujiya amma kowa ya sai rariya to me reshe ya juya da mujiya a yanzu har ma wani zai hau yana wa'azi kar ku zarge ni an ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa idan na gaba idan na baya ya yi koyi ya in ko abin ba mai kyau ba ne to na gaba sai ka gyara a lokacin da wai har mutum ne zai zo yana wa'azi a cikin babin wa'azin sai ya keɓe ya ce to ina kake ɗan sukar addu'a me yake nufi da wai ɗan sukar addu'a wanda ya ce ƙa'idar wa'azi ƙa'idar addinin musulunci gaba ɗaya Allah ya ce likullin ja'alna minkum لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الله تبارك وتعالى يتي لكل da kowace al'umma ja'alna minkum mun sanya daga gare ku shir'atan mun sanya musu tsari na shari'a da za su rayu a kai wamin haja da tsari da za su tafi na addinin saboda haka addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana da tsari na musamman dukkan addini da Allah ya aiko annabawa su zo su kira mutane zuwa gare shi sun haɗu a kan tauhidi amma kuma kowa da tafarkin da yake bi amma dukkan annabawa sun haɗu kan tauhidi don haka ma Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar annabi Ibrahim wurin kira zuwa ga ta Allah da bauta amma wurin tsari na yadda ake bautar Allah tsarin da annabi Ibrahim ya bi wurin bautar Allah ya bambanta da tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi. don ba inda aka nakalto mana cewa annabi Ibrahim alaihi salam an farlanta mishi salloli biyar ba inda aka nakalto mana cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam an farlanta mishi azumin watan Ramadan ba inda aka nakalto mana irin waɗannan abubuwa kaga ashe li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja har ma a wata ayar Allah ya ce summa ja'alnaka ala ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها نعم ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سيأتي إنهم لن يغنوا عنك من, من الله شيئا وإن إن الظالمين بعضهم أولياء بعض نعم والله ولي المتقين اللهم جعلنا منهم Allah ta baraka wa ta'ala ya ce bayan annabawa da manzanni da suka gabata, kai a matsayinka na cikamakin annabawa wanda ba wani annabi bayan ka balle manzo, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam. Allah ya ce ja'alnaka ala shari'atin min al'amri mun sanya ka akan wani tsari na daga addini wannan tsari na addini da muka ɗora ka a bi fattabi haka bi wala tattabi a hawa allazina la ya'lamun kada ka bi son zuciyan waɗanda ba su san gaskiya ba kada ka bi son zuciyan waɗanda ba su san hakkin Allah a kansu ba innahum lan gunu an min Allahi shai'a. duk wanda ya bar hanyar Allah yake ƙoƙarin ya ɗora mutane bisa tsarin shi yake ƙoƙarin ya ɗora mutane bisa ganin daman shi yake ƙoƙarin ya ɗora mutane bisa abin da yake ganin shi zai ɗaga shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ka bi son zuciyansu kuma ba za su iya tsinana maka komai su kare ka daga azabar Allah ba innahum lan yugunu anka min Allah shay'a yace wa inna zalimina kuma su azzalimai waɗanda suka cuci kansu ta hanyar kiran hanyar da ba ta Allah ba su ce abi ta hanyar kiran hanyar da ba ta manzon Allah ba su ce abi ba'aduhum awliya'u ba'd Sashen sashinsu daman majibinta sashi ne don haka maganan mushirikan da izala ta yi faɗa da su maganan da 'yan bidi'an da izala take faɗa da su a yau da jiya da gobe to za ka ga duk ɗaya ne da ma waɗanda suke cikin izalan in dai suka ɗau irin wannan hanyar za a ga maganganun su iri ɗaya ne ina so in yi tambaya tun da ƙungiyar nan ta haɗu ko kafin ta haɗun kun taɓa ji wani ya hau mumbarin izala ya ce ya hana yin addu'a a abin da ake faɗi shine cewa wannan mumbari na wa'azi duk wanda ya hau wannan mumbari yana wakiltar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka ya yi iya ƙoƙarin shi tunda ya ce sunna yake kira zuwa gare ta ya gabatar da yin wa'azin shi bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wai sai ya zama hujja irin ta yan bid'a cewa to ai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin ma da Allah ya umarce shi ya gina Ka'aba ai ya yi addu'a ina kake ɗan sukan addu'a annabi Ibrahim wai yayi addu'a to eh mun ji annabi Ibrahim yayi addu'a amma in ka bi addu'an daga farko har ta ya yi wa kanshi ne don nuna godiya ga wanda ya sa shi aikin da kuma al'ummar shi da waɗanda za su zo a baya don addu'a yana ce rabbana waja'alna musulmai laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka امرأة مسلمة لك وأرنا to kun ji addu'ar da annabi Ibrahim ya yi, Rabbana ya Ubangijinmu, al'na musulmai ne laka, da ni da ɗana wanda ka sanya mu wannan aiki na gina maka ɗaki kuma muke yi, to ka sanya mu masu miƙa wuya zuwa gare ka. wa min zurriyatina ba mu ba har ma zuriyarmu daga cikinsu ka sanya su ummatan muslimatan laka su zama al'umma ne mai mika wuya a gare ka wa arina manasikana kuma ka nuna mana ƙa'idojin bautarka wa tub alaina kuma Allah ka gafarta mana innaka anta tawwabur rahim kaga ashe wannan ba zai zama hujja ga irin addu'ar da aka ce ba a yi akan mumbarin sunna ba da sai a nakalto mana inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ran da zai yi ɗawafi ga ɗakin Ka'aba sai ya ce ina fara wannan ɗawafi kafin in fara ina addu'a ga annabi Ibrahim alaihi salatu salam, wanda ya gina mana wannan Ka'aba Allah ka saka mishi da alkhairi akwai hadisin ga malama hadisi yanzu suka sauka akwai hadisin da aka samu manzo Allah ya irin wannan addu'a kaga ashe cewa an hana addu'a a'a ba a hana addu'a ba duk wani malamin sunna da ya mutu yana hidima wa addinin musulunci idan munasaba ta sa aka ambaci sunan shi misali mu ce sheikh ibrahim bawa mai shinkafa sai mu ce allah ya gafarta mishi saboda munasaba ce ta sa aka ambaci sunan shi to amma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi sahabban shi sun yi wa'azi tabi'ai sun yi wa'azi tabi'i tabi'ina sun yi wa'azi sauran magabata managarta na kwarai sun yi wa'azi kowa in ya zo wa'azi mafi rinjaye ana fara wa'azi ne da hudu batil haja to ka kawo yabon wani da kambama wani da girmama wani a matsayin kuma shine muƙaddimar wa'azi har in mutum bai yi ba ana ganin laifi ne duk fa abin da kake ganin wani in bai yi ba laifi ne to ana neman hujja in ba hujja to ka kawo bid'a cikin addinin musulunci saboda haka gaskiya ita ce gaskiya kinta kuma bata ce kuma na faɗa muku daga na gaba ake ganin zurfin ruwa sannan kowa ya sai rariya saboda haka yan uwa musulmi idan muka dubi wannan cewa ainihin an hana yin addu'a ba wanda ya hana yin addu'a amma abin da aka ce ba inda aka samu a addinin musulunci in za ka gabatar da wa'azi sai ka gabatar da addu'a ga wani wanda wai shi ya kafa kai bari ma mu fito ƙwaro-ƙwaro 'yan uwa musulmi ƙungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna inda dandalin tarihi muke sai mu kawo mutane na farko sunayensu ɗaya bayan ɗaya kwamitin da suka kafa suka je suka tuntuɓi waɗansu malamai kafin a kafa ƙungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna kuma tun da aka kafa ƙungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna Sheikh Ismail Idris Allah ya gafarta mishi Sheikh Ismail Idris Allah ya gafarta mishi amma kafin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta haɗu da jarabawa na rabuwa ba inda Sheikh Ismail Idris da bakin shi ko wani shi ya taba hawa mumbari yace shi ya kafa izala sannan kafin kungiyar izala ta rabu ba gunda Sheikh Ismail Idris ya taba sanya wa'azi na ƙasa kowa ya san cewa kwamitin ayyuka na ƙasa ƙarƙashin marigayi alhaji ahmadu gelleso zaria allah ya gafarta mishi shi yake sa wa'azi kuma ba a taɓa zuwa mitin ga alhaji musa mai gandu a wurin allah ya gafarta mishi ga sheik ismaila idris a wurin allah ya gafarta mishi sheik ismaila idris ya shugabanci mitin din ba a taba yi ba ba a taba yi ba in kuma da wanda ya ce an taba yi ya zo to amma aiko sura akwai suran da ake ce ta yi sauka biyu ko ko aya a ce ta yi sauka biyu to kila izala abin da ya same ta kenan izalar dai da aka kafa wacce aka mata rijista wacce muke ciki ba mu taɓa ta ba har aka dawo aka same mu a cikinta to ita kan ba wani mutum ɗaya ne ya kafa ta ba kwamiti ne na al'ummar musulmi wanda in ta kama mu faɗa muku sunansu da sa hannunsu da komai a gani za a gani to amma kaso na biyu bayan rabuwan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna to akwai wanda wani ya kafa domin sai da aka rabu tukuna muka fara gani a jikin motoci ni dai inda ma na fara gani a jikin mota an gayyacen wata walima a garin azare an gayyacen wata walima a garin azare kusa da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya kusa da gidan shi to a wurin na ga wata mota an yi fakin ɗinta an rubuta ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wacce wane ya kafa kaga bayan rabuwa kenan ga izala can ga wata an kafa to yanzu da aka haɗe kuma sai a ce wacce take ta asalin ta dawo ta haɗe da wacce wanda wani ya kafa bayan yana da 'ya'ya da jikoki ba sai a ba shi kayansu ba wannan magana ba muna faɗa ne don cin fuska ba ba muna faɗa ne don cin mutunci ba ba muna faɗa a'a kullum doki ɗaya a fage gudu ne gare shi kuma in ana gani ana hallakar da jama'a da maganganu wanda shaidan ya yi wahayi to babu shakka an yi zalunci domin kullum ana faɗa ana maimaitawa shi kuma bahaushe ya ce ai mara kunya shi yake ce a ƙara mushi abincin gidan biki sai ya ci ya cinye ya ce a ƙaro kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa kuma izala hanya mai haɗin zumuntan dole to wai har ta kai kuma abin wai in ka ji wani wa'azin ma sai ka ce izala to ina tabbatar muku izala fa ta riga ta haɗu izala ta riga ta haɗu duk wanda yake ƙoƙarin raba izala wallahi ya rabe duk mai ƙoƙarin raba izala to wai ta yaya ma izala za ta rabu shekara ishirin da ɗaya waɗansu mutane an ware su suna musulmi ba su warware kalmar shahada ba suna ahalin sunna ba su daina bin sunnar manzon Allah ba an ce kar a bi su sallah an cire su a limanci bayan shekara 21 yanzu an ce an dawo da kuskure aka yi to gobe kuma za ka sake cewa wa'yannan mutane sun koma gidan jiya ka sa kanka a ina saboda haka izala ta riga ta haɗu masu ƙoƙarin raba izala ai a fili suke domin daga lokacin da ministan ilimi a yau a Najeriya, ministan ilimin Najeriya, kun ga yana da ikon ya tsaya zaɓe a Najeriya a demokradiyyar Najeriya ko? to yanzu ministan ilimin Najeriya ya fara buga fosta cewa zai tsaya a 2015 kasan jonathan za su zai fara zare mishi ido ko? to shi matsayi fa na shugaban majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna matsayin ministan ilimi ne a Najeriya haka yake kuma muna da hujjoji a rubuce kuma da shi aka yi wa izala rijista yau kana canja kalma ɗaya a ciki sai ka ɗauka tare da rijistan ka mayar corporate affairs na Najeriya in sun ga dama su approve in sun ga dama su ce mun rike rijistan mutum da kun canja daga yadda muka san ku to amma wai sai a ce kuma wai sai a yi haka har ma wai ana neman a yi juyin mulki akan mumbari wai akan mumbari za a yi juyin mulki kenan ya nuna ba don Allah ake ba ai ba komai yasa ake juyin mulki a fadan shugaban ƙasa ba saboda duniya ake nema ita kuwa izala wurin ne na neman lahira saboda haka malamai ku ji tsoron Allah shugabanni ku ji tsoron Allah ‘yan agaji ku ji tsoron Allah dukan jama'a mu ji tsoron Allah mu yi don Allah mu nemi yardar Allah kuma mu faɗa wa junanmu gaskiya wai har saboda wai to ai yanzu ba ga daular Saudiya ba don me ake kiranta da sunan wanda ya kafa ta eh saboda daula ce ba kungiyar addini ba ce sannan idan da ana an raba kungiyar da cewa ai shugabannin ba malamai ba ne ya za su shugabanci kungiyar addini to mu mun ce yanzu da shugaban kungiyar da na malaman a zo a yi intabiyu a rubuta jarabawa lokacin da za a zaɓi wanda zai gaji Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mashi ba sai da aka interview ba sai da aka interview Dr. Ahmad ya zo na ɗaya Sheikh Alhassan Sa'id Adam ya zo na biyu marigayi Sheikh Jafar Mahmud ya zo na uku ko ba a yi ba to mu dai mun san izala tunda aka kafa ta shugabancinta guda ɗaya ne tun da muke ba mu taɓa ji an ce ƙungiyar izalar majalisar malamai ba sai dai a ce majalisar malaman ƙungiyar izala ba mu taɓa ji an ce ƙungiyar izalar majalisar agaji ba sai dai mu ji an ce majalisar agajin ƙungiyar izala ko kaman a ce ministry of health na Nigeria za a iya cewa Nigerian ministry of health ai sai a ɗauke ka mahaukaci ma to wannan shine saƙon da Allah ya bani ikon isarwa a ƙuli ƙauli haza wa astaghfirun lalazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودع بدعوته وتن بسنته الى يوم الدين أيها الإخوة الكرام البررة بارك الله في جمعكم وبارك في أعمالكم وثبتني الله وإياكم على الصراط المستقيم وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أمورنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاء الله رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi ina mai taya mu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin kowa da komai wanda a ƙarƙashin ikonsa ne ya ba mu wata ‘yar dama ta haɗuwa a wannan farfajiyar masallaci’ wanda yake yana da tsofan tarihi a wajen kahuwar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna musamman a nan garin Gombe kun san da can muna kiran Gombe Madinatul Izala kuma Gombe mazalat walan tazal hiya madinatul lil izala sai ka zagaye birane a shekarun baya dimbi kana jin tsoron ka ambaci kanka a matsayin ahalus sunna in ka je kano wato kai kanka ahalus sunna ne amma kana in ana ba da labarin ɗan izala to idan ba ƙarin bayani kai ba kai ma ka ce aini ma na gansu in za su yi sallah habba sawwan ɗan harba kafa baya suke yi to nan ne za a ɗan sassauta maka in ba haka ba sai a rinka maka wani kallo ana waya ko kai ma ya kai kai ba kai ka amma gombe ce na zo a mota a taya na tara ana rikici tsakanin wani da wani ya kai bar in gaya ma ni faɗan izala ne a lokacin da ni kuma ko da miliyan ka haɗa ni ban isance ni ɗan izala ba ne sai in a gomban nake saboda haka gombe wani gari ne mai tarihi wani gari ne na alkhairi leddi hulɗe. leddi shehu usmanu bin fodiyo leddi jande leddi shede leddi na'i leddi bali hudun gombe gombe gari ne na alkhairi gari ne na musulunci gari ne mai tarihi Allah maɗaukakin sarki ya yi wa garin da mutanen garin albarka yanzu ɗaya daga cikin manyan malamai wanda muke musu eh, fahimta da cewa suna da ikilasi gwargwadon hali sheikh khalid usman khalid ya zo ya wani wa'azi wai da ya kira shi da suna kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa to a dama ana sayan rariya ne don a yi tankaɗe a karamukalla don a fitar da kyakkyawa a bar mummuna don a ware tsaki daga gari ma'ana a fitar da tsaki daga tsakuwa kuma Allah maɗaukakin sarki ya kasance mu'minin نعم. حتى يميز الخبيث من الطيب حكيتي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي نعم. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله نعم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم معنى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه Allah ba zai kyale muminai yadda kuke cikin wannan hargitsin ba, yadda munafukai suke shiga rigar musulunci suke shiga rigar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke tafka ƙasa da ɓarna yadda suke zalunci yadda aka samu wa'yansu ma faɗe suke yi da ɓarna tabaraka wa ta'ala ya ce irin wannan yanayi Allah maɗaukakin sarki ba zai ƙyale ku a haka ba hatta ya mizal khabitha min at sai ubangiji ya ware wato wa'anda suke managarta daga wa'anda suke wato bura gurbi wa'anda suke butiri wa'anda suke ƙayiƙayin da ba shi da amfani abinda yake faruwa ita izala rariya ce wadda take tace tsakanin ƙarya da gaskiya shi kuma asira bainal haqqi wal batil sunna ce ilahiyya Allah maɗaukakin sarki ya sa dole ne tsakanin ƙarya da gaskiya ba fa za a daina gwagwarmaya ba in kana jin cewa wani lokaci ya yi da an daina rikici na addini an daina rikici tsakanin sunna da bid'a an daina rikici tsakanin shirka da tauhidi an daina rikici tsakanin zalunci da adalci to kama daina wannan tunanin saboda daga ranar da aka daina wato hallaka duniya za ta yi sama da ƙasa haɗewa za ta yi ƙiyama tashi za ta yi Allah maɗaukakin sarki ya ce walau la dafa Allahin nasa ba'dhum Walau la dafa Allahin nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard na'am walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin tabaraka wa ya ce ba dan ƙarya takan yi kumfa ta yi yunƙuri, ta yi barazana ta ba da tsoro ta zare ido ta yi firji ta yi gunji ta yi ƙara ta yi ihu gaskiya kuma ta zo ta kafe tar a buga a kada a raya a juya a tunkuda a murda a jijjiga tana nan ba ta canza ba ba don haka tana aukuwa ba wanda ya halicci sama da ƙasa ya ce lafasa da ardu da sai ƙasa ta ɓaci sai ta lalace sai ta rushe sai duniya ta tashi amma saboda Allah maɗaukakin sarki yana haɗa tsakanin maƙaryata da masu gaskiya rikici saboda Allah ya sa masu gaskiya a hannu suna tsaye kam dare da rana tare da hujjoji da dalilai na alƙur'ani da sunna 'yan bidi'a suna tare da tarkace da tatsuniya da waƙe-waƙe da mafarke-mafarke da sumbance-sumbance da hargagi in ba don a ce wannan kullum ana karo wannan ya zo ya faɗi haukansa wancan ya faɗi lalatarsa wancan ya zo ya yi shirmansa masu gaskiya kuma su je su ce a'a Allah bai yarda da wannan ba ubangiji subhanahu wata'ala bai shar'anta wannan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta wannan ba ba dan ana yin haka ba tabaraka wata ta'ala ya da sai ƙasa ta lalace a ɗaya ayar kuma Allah maɗaukin sarki ce walaula fadl walaula daf'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat نعم لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا نعم ولينصرن الله من ينصره إن الله إن الله لقوي عزيز معناه Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ba don rikicin da yake tsakanin ƙarya da gaskiya ba, ana nufin, ba don masu saɓo na saɓa wa Allah, waɗanda suke mutanen kirki salihai na kiran waɗannan cewa saɓan Allah ba daidai ba ne ba don mushrikai suna yin shirka ba masu aƙida da tauhidi suna cewa shirka ba daidai ba ce shirka saɓan Allah ce Allah ba zai yi gafara ba idan ana yin ta ba don masu yin ƙarya da abin nan da ha'inci suna yi masu gaskiya suna cewa ƙarya fa ba daidai ba ce ba don ana yin wannan catar bakin ba saboda ka catar bakin da ake yi ku faɗa a matsayinku na marasa gaskiya mu faɗa a matsayinmu na wanda muka fahimci cewa akan gaskiya muke ku faɗi kawo dalilai in kuna da shi mu kawo dalilai don mu muna da su in ba don ana yin haka ba la huddimati sawami wa bi'ul da sai ya zama cewa sanwa'o'i da yawa sun rushe da biya gidajen bautar yahudawa da gidajen coci-coci na bautar wato 'yan coci da ɗakunan bautar yahudawa da kuma masallatai da ake ambatan Allah mai yawa da duk sai su zama ba su da tasiri saboda ɗaya daga cikin alama Allah ya ji ƙanshe abubakar mahamudu gumi aka zo aka ce masa gashi wuri kaza ya ce wannan addini ne ke ci gaba ya ce duk inda ka ji ana yi rigima to addini ne ke cin gaba amma idan ka ga an yi shuru to kowa yana tsiyarsa kowa ya danne abin da ya danne lokacin da shehunnai suka mayar da kasan nan suka mayar da al'ummar kasan nan suka mayar da dukiyar kasan nan suka mayar da matan kasan nan suka mayar da addinin kasan nan suka mayar da shugabannin kasan nan duk kayansu ne wa yake cewa kala. sai a ba da aljanna ga wanda ake so da ka zo sai ka zo ka ce yadda kasan ana yi a coci sai ka zo ka ce agar maka Allah na yi kaza sai a ce to shikenan da yanzu bari a sayar maka dan mukullin aljanna kasa shiru kowa ta bobo babu wani abin da yake aukuwa qur'ani baya yaduwa a cikin kunnuwan mutane ma'anarsa ba ta shiga cikin ƙiraza rayuwa ta ƙi daɗi al'amura sun zama ba daidai suke tafiya ba daga lokacin da aka so ma da'awa aka so ma karantarwa a zagi izala a daki dan izala a yi masa sharri a yi masa kage a yi masa ƙaharu a yi masa zambo me ba yi ba lokacin mudin mun san wannan wata waƙar ma da mu ke yi dan izala mugun bawa jakin banza la'anan ne haka ke yi ba. abin da ba a yi ba har ma ta yan kwanan nan wai in dai wanga dan izala na Allahu akbar kar buge shi kar ka zage shi Allahu akbar ce masa la ilaha illallah Allahu akbar da shiriri ta ce shiriri ta ce ba za ta hana ɗan izala yayi da'awar izala ya karantar da izala ya faɗi izala ya yi aiki da wannan ƙungiyar ba ba za ta hana ba bal ma mu idan ba ka yi wannan ba rauni muke ji shin dan Allah ma muke yi in kai kana faɗan gaskiya maƙayyaci baya jin sai ya yi maganinka sai ya hallaka ka to tuhumi gaskiyar da kake faɗa don ba kai annabawan Allah tsarki ba ba kai annabawan Allah daraja ba annabawa da turare suka zo da alkhairi suka zo ƙanshi suka yaɗa wa mutane amma wannan bai sa mutane sun ɗauki wannan ƙanshin wani abu ne da za su yi alfahari da shi ba sai zan cewa suna musu raddi sai zan cewa suna kawo musu duka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta'if ya tafi ya tafi karantar ya tafi karantarwa ya tafi da'awa mutanen ta'ifa suka fito suka tare shi da duka da zagi da jifa sai da ta kai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an fasa masa kai jini yana kwararowa jininsa mai albarkan nan jininsa mai tsadan nan jinin da da za ka sami ya taɓa jikinka ma da ka cimma nasara don ɗaya daga cikin sahabbai lokacin da ana yakin uhudu da kwalkwali ya makale masa wani ya zo ya sa bakinsa ya cire sai wani sahabi ya taso a guje ya doba bakinsa inda jinin yake fitowa ya zuƙe jinin ya haɗiye shi ya ce ba za ka taɓa rahin lafiya ba wutar jahannama ba ta taba ka ba wannan jinin mai daraja tun daga sama har kasa yake zuba sai da ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi labarai na goyon baya da karfafa. Allah madaukakin sarki ya ce masa ya rasulullah wato wannan abin ba abin tashin hankali bane ya zama ka dage ka jajirce zama kan gaskiya ga ma ayari na aljannu ya zo wato ya yi maka mubaya ya karba abin da ka zo da shi قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن الرحمن الرحيم نعم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا نعم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا معنا قل أوهي إلي شمس أم وهي أنه استمع نفر من الجن شوى وتجمع jama'a daga استمع سنسيا istama فقالوا sakamakon sauraron sai suka ce ina inna sami'ina qur'anan ajaba mun ji wani abin karatu wani abin karantawa mai ban mamaki wanda ya hadi ilar rushdi yana shiryar da mutane zuwa ga rushin zuwa ga shiriya zuwa ga tsari zuwa tafarki na daidai amanna bai mun yi imani da shi wa wallan nushirika bi rabbina ahada ba za mu taɓa yin shirka ga ubangijinmu ba daga yau wannan ya nuna cewa a da mushirikai ne mushirikai ne wazi da wahalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan ta sa wannan ayari wannan karafka wannan jama'a ta aljanu ta zo ta karɓi wato musulunci ta kuma zama musulma وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى نعم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه نعم. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم wa in sarafna ilaika nafaran min aljin tuna lokacin da sarafna ilaika muka turo maka muka sarraho maka muka karkato ka muka wayar da nafaran min aljin wani ayari wata jama'a wato wani cincirundo na aljanu lokacin da muka turo maka wannan wato jama'a ta aljanu wai sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran suka zan suna sauraron alqurani falamma hadaruhu qalu ansitu da suka zo sai suka ce a nutsu ku tsaya ku yi shiru mu saurara قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين lokacin da suka gama saurara suka saurari karatun daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani lokacin da yana sallah qalu abin falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin sai ga goyen baya ya taso maka daga wajen aljanu su ma sun zama yan izala su ma sun tafi yin wa'azin kasa wallau ila qaumihim munzirin suka ce me qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzilan ba'adin musa ya ku jama'ar mu mun ji wani littafi da aka saukar bayan zuwan annabi Musa alayhi salam suka ce ne musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wanda yake gaskata abin da ya gabace shi wanda kuma yana yana shiryarwa zuwa ga gaskiya yana shiri yahdi ila al ila tariqin mustaqim yana shiryarwa zuwa hanyar da take tsayayya ce wannan ita ce hanya tsayayya hanyar qur'ani wannan ita ce hanya tsayayya hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya saki karantarwar da alkur'ani ya faɗa wanda duk ya saki karantarwar da manzan Allah salasu mai ke yi ɗan uwa zai gane kuransa kun san me dalili ba zai tabbata a duniya ba ba za ka tabbata ba sai me sai an yi zamanin da za ka wuce kamar ma ba a yi ka ba da an yi shekara dubu masu zuwa nan gaba amma manta da an yi ka me kai yadda za ka more ka ɗanfarewa Alƙur'ani, ka ɗanfarewa sunar sunnar manzon Allah ka yi riko da ita ka tsaya ka karanta kar ka damu da rudin duniya kowa shi kaɗai za a yi masa hisabi ranar ƙiyama, ba tara ku za a yi ƙungiya yan izala a yi muku ba sana ashir kai kai kadai Allah zai tambaya kai kai kadai zaka tsaya a gaban Allah kai kai kadai zaka ba wa Allah amsa me ya kake tunanin wani me kake tunanin wayansu me kake tunanin kaza kace tsoron Allah kawai ولا تخشوا الناس واخشون kada ji tsoron mutane ku sani wallahi wannan addinin wallahi ba ƙarya ba ce billahi lazi la ilaha illa huwa annabi muhammadu ba zai shekara yana wa'azi a yakin banza ba wallahi ya fi ƙarfin wannan addini ba ƙarya ba ce Qur'ani ba ƙarya ba ce, hisabi ba ƙarya ba ce, kiyama ba ƙarya ba ce, wuta ba ƙarya ba ce, aljanna ba ƙarya ba ce, billahi na zila ilaha illa huwa gaskiya ce. Me kuma abin kuke kuke kokanto? Me ya dame ka? Me ya dame ka? Har kawai saboda wani ɗan abin duniya, mukamin duniya, matsayin duniya, dukiyar duniya, nawa take, me aka yi da ƙudabarai romansa? Ina duniya take, me ya kayanta, مياه الحديث اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة نعم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نعم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نوى دنيا تكي نوى دنيا تكي نوى دنيا تكي ولو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم لقد جاء فيها أنبياء كرامة وقد ملعت فيها بطون البهائم دنيا كاين بنزا النبي يقوان دينوا كليه سامع بنتي قوشي ونقول قالن قبس ne me aka yi da ita lau annad duniya ta'dilu janaha ba'uba da a ce duniya ta kai kimar fuffukan sauro a wurin Allah ubangiji subhanahu wataala ba zai bawa kafiri ruwan sha ba wai me ya duniya fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taho daga ya da sahabbai sai ga mataccen dan akuya bushashe ya mutu yayi ƙandas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kunnansa yankakke ya daga yace wa zai sayi wannan dirhami daya ko wa zai sayi wannan dirhami biyu suka ce ya rasulullah wannan da rayayye ne, da rayayye ne ma kana aiban alaina da aibu ne mu ɗauki wannan a matsayin abin saye li'annahu asak saboda yana da yankakken kunne yace wallahi la duniya ahadu ahwanu inda Allah min hadha lakum yace na rantse muku da Allah duniya ta hula kantuwa a wurin Allah akan wannan bushen dan akuyan a wurin ku yanda kuke ganin bai da kima haka duniya take ba ta da kima a gurin Allah me ya kai abinda ba shi da kima me ya dame ka a cikinta har za ka tada hankali saboda wani abun duniya saboda samun suna saboda samun ɗaukaka saboda samun mulki ta da Allah ta da manzan Allah ta da alkur'ani ta da hadisi ta da koyarwar magabata na kwarai dan me inda duniya kayan gabas ce wallahi da wa'yansu mutanen ba za su mutu ba ma a duniya walau kanatid duniya ta dumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan da duniya za ta tabbata da wani mutum da manzan Allah sallallahu alaihi ba zai mutu ba ba za ta tabbata ba ba wanda zai tabbata tafiya za ka yi ka zama kamar ma ba a taɓa yin ka ba hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا lokaci ya wuce wa ɗan wato bai ma zama wani abin ambato ba wai mu suwaye yaushe ma aka yi mu me muke jin mun yi me muke jin muna da shi me wata irin takama muke da ita wani garanti muke da shi wane ne ya bamu wata a wai mi duk ma me jawo wannan maimakon Allah ya mana sutura ya mana arziki mun samu kanmu a ƙarƙashin littafin Allah a ƙarƙashin sunnar manzan Allah muna ƙoƙarin bautar Allah muna ƙoƙarin kwatanta sunnar manzan Allah don mu ma mu samu rahamar Allah kuma wannan ya zo ya dame ka har anan ka ga cewa kana da wani fage da za ka yi wani alfahari kai to ranar da ka zo mutuwa ka hana kanka mutuwa ko wanda yake son ka ranar da baka da lafiya ko za ka mutu ya ce ba za ka mutu ba ka ce ba za ka mutu ba izala rariya ce ta tace tsakanin ƙarya da gaskiya izala rariya ce ta tace tsakanin shirka da tauhidi izala rariya ce ta tace tsakanin zalunci da adalci ta ce tsakanin sunna da bid'a wannan shi ne sannan wuri ne fa ba yanzu waɗanda suka gabace mu a wannan aikin me suke da shi na je wa'azi na kusan ina jin na uku da na taba zuwa na kungiyar izala wa'azin da aka yi a gumal na farko ana sanarwa akan mimbari cewa duk motar da ta taho in ta ga malam yahuza a cikin wata mota to a sauke wani mutum ko a ƙasa a sauke wani mutum a ɗora malam yahuza a wannan gurin don ya zo wajen wa'azi ko mota ba mu da ita keke ko ba za ku ji tsoron Allah ba yau mu da motoci mu da babura mu ne da me ba kwa jin tsoron wannan ya zame mana wani abu a kiyama karamar karramawa Allah ya mana wayanda suka gabace mu me suke da shi galibi a gidajen haya suke yau gidaje nawa suke da shi motoci nawa suke da su yaya nawa suke da su mata nawa suke da su wani bai ishe mu abin tunani ba yan uwa wannan da'awar wannan da'awar wannan manhajin manhaji ne mustamir ila qiyamis wallahi ko mu zamu ko ba za mu yi ba wallahi sai Allah ya kawo wa'ansu mutane da za su yi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة la'im. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله, والله ذو الفضل العظيم معنى والله واسع عليم جزاكم الله خير معنى ko yadda ko ba mu yadda ba Allah ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum duk wanda iridda daga cikin ku an dini ya bar addininsa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai kawo wa'ansu mutane wa'anda muke ganin ba kowa bane su a yau banda muke ganin ba su kai kome ba wa'anda muke nuna musu babban riga da isa wallahi sai Allah ya ɗaga su mu yayi kata kata da mu yuhibbuhum wa yuhibbuna shi Allah yana san su su ma suna san Allah ya yace adillatin mu'minina suna masu kaskantar da kai ga mu'minai ba sa dagawa ba sa alfahari ba sa baza riga ba sa kumbura ba sa kuri ba sa farmo a izzatin alal kafirin suna nuna izza suna nuna buwaya suna nuna isa suna nuna wadatar zuci suna nuna gamsuwa da addininsu suna nuna su cikakkun masu addini ne ita ce izza ba kamar yanzu kana jin tsoro a zo wajen mitin ana yi kana musulmi lokacin sallah yayi ka kasu tashi ba saboda mustapha bai tashi ba kuma abin kunya ne su wayancan a izzatin alal kafiri suna da izza a kan kafirai na fi sabilillah suna yin jihadi don ɗaga addinin Allah suna karantarwa suna yin wa'azi suna yin nasiha wala ya kafu na laumata la'im kuma ba sa jin tsoron zargin mai zargi duk wanda zai zage su ba su damu ba saboda haka ‘yan uwa mu sani cewa wannan da'awar ci gaba za ta yi mu mu zama fasinjoji leburori kanikawa fasinja na wannan da'awar kar kar mu yadda ai ba mu in ba za mu iya faɗa ba to mu zama masu zuwa mu saurara in ba za mu iya abin nan ba mu zama 'yan agaji mu zama kaza kar ka yadda yi wannan tafiyar a barka kiyama za ka cije ka hannu da'awar Allah yake nufi addinin Allah yake nufi sunnar ubangiji yake nufi ba kai ba kai ba wani abu bane Allahumma sai dai kai sunan sunanka ahlus sunna in wani ne ya zo in John Okeke ne ya shigo musulunci ya zo ya riƙe sunna wannan abin da aka yi maka sai Allah ya yi masa sai me kuma wani mutum sai ya taso daga ƙarshen duniya ya zo Allah ya bashi ɗaukaka sai me miye na tada hankali musulunci aƙida ce musulunci addini ne musulunci tarbiyya ce bi za ka yi ba kai za a bi ba kai ne mai bi ba kai za a bi ba aƙida ce kafin mu zo magabatanmu na ƙwarai sun yi ko a nan ƙasar shek abubakar mahmudu kuma bai rayu ba me bai nuna ba a ƙasar nan na musulta addini in bukami yake so me ya kai grand kaji na northern nigeria a kawo masa kuɗi ga shek habibu ya haya ƙaura yana sauraro na a bakinsa na je ana hira da shi a sunna tv yana faɗan wasu abubuwa na ban mamaki da ya gani a bakin malam abu yau baya nan yan uwa mu ji tsoron allah mu kama wannan addinin da gaske abinda muka ji a cikinsa na tarbiyya mu tarbiyyantu da shi wanda allah ya ce mu aikata mu aikata wanda ubangiji ya hana mu mu hannu wallahi mu rike babu abun kunya ga nuna soyayya ga wanda yake son ka Allah yana son mu ba abun kunya bane ka nuna soyayya ga wanda kake ga wanda yake son ka yuhibbuhum wa yuhibbuna yana son suna son sa saboda ka ba abun kunya bane dan ka yo dan kwallo ma ya so wanda yake so dan kwallo in yana wani club rigarsa ta wannan club din ce tafiyarsa ta wannan 'yan kwallon ce kalar kayansa ma na wannan 'yan kwallon ne sannan ɗan kwallo a kulob ɗinsa na kwallo yana jin kan ɗan uwansa sai mu ne ba za mu ji kan 'yan uwanmu ba ana ba mu labarin cewa wani ɗan kwallo da wani ɗan kwallo wani ya buga wani mota aka ba shi haƙurin duniya ya ƙi yadda ya ce dole sai an biya shi yana duba cikin motar sai ya ga tambarin manchester sai ta ashe ba ni ban san kai dan uwa bane ba Allah kai tafiyar ka na yafi dan kwallo ya san kima dan uwansa sai ahlus sunna ne bai san kima dan uwansa ba sai dan izala ne bai san kima dan uwansa ba sai musulmi ne bai san kima dan uwansa ba wannan kuskure ne mu rike wannan addinin mu rike wannan sunnar ita ce jirgin ruwan annabi nuhu duk wanda ya shige ki sai ya tsira amma ba daidai bane ka rinka gawa kana gaba da wani kana sakin wani kana haibaici kana jifan magana to wai tukunna ma kai wa ya gaya maka sallar da kake ma Allah ya karba ai kika karbabbe ne me kike da garanti har ka ba wa kanka wani yankewa har wai wani rinka zama wai in an tashi za a yi wazi a ce ga dan aljanna ga dan wuta ne jahilci ne Allah to ko su Abu Jahil ba su yi wannan wautar ba ko su Abu Jahil me kai mutane wannan ɗan uwa yanayi na lokaci ya sa zan tsaya a nan saboda yadda al’amura suke ina fata assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad bayan haka yan uwana musulmi da muka haɗu a wannan waje a wannan gari mai albarka garin gombe a cikin wannan jiha mai albarka jihar gombe ine muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a da farkon farawa godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya kuma azurta mu da imani ya azurta mu da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya azurta mu da littafi mai girma shine alkur'ani littafin da babu kamarsa kuma ba a yi kamarsa ba sannan kuma ya azurta mu da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da da yawa daga cikin mutane suka kauce mata to muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki cikin wannan baiwa da ya mana a ‘yan uwana abin da nake ganin zan faɗa mana a wannan takaitaccen lokaci komawa za mu yi zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu dubi ɗaya daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mu ga abin da ke cikinsa na shirya an karɓo daga irbad ibn sariya Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'azana mau'izatan baliga manzon Allah ya mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki wanda yake gwada mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin abin da yake yi wa'azantarwa to manzon Allah ya yi musu wa'azi wa'azi mai shiga jiki wanda dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi iya zance ya bashi jawami'ul kalim yi magana kaɗan ta tattare alkhairin duniya da lahira da haka yace manzan Allah ya mana wa'azi mai ratsa jiki wajilat min alqulubu wa zarafat minha ya yace zukata sun ji tsoro sun raurawa saboda wannan wa'azi da manzan Allah ya mana sannan idanuwa sun zubar da hawaye wanda wannan dama ita ce sifar muminai muminai a duk lokacin da aka ce musu Allah ya ce manzan Allah ya ce to zukatansu sukan yi sanyi su ji tsoro su koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah yana cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira innamal mu'minuna الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana sifar mu'minai innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu kadai mu'minai sune waɗanda idan an ambaci Allah an karanta musu alkur'ani an karanta musu hadisan annabi sallallahu an gaya musu abinda Allah ya ce an gaya musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wajilat qulubuhum sai zukatansu su ji tsoro wannan sai ba ita ce ta bayyana ga sabon annabi sallallahu alaihi sallama yayin da manzon Allah ya musu wancan wa'azi zukatansu suka ji tsoro Allah ya ce wajilat qulubuhum sai zukatansu su ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin ubangiji zadatuhum imanan sai ta kara musu imani sai ta kara musu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai ta kara musu tsoron Allah maɗaukakin sarki ba sa bijirewa ba sa ba da baya sannan wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin su kadai suke dogara to wannan siba ita ce irbad ibn sariya ya gaya mana ta afku ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu wa'azi yayin da manzon Allah ya faɗakar da su dan haka sai suka ji wa'azin kamar wa'azi ne na wanda zai yi ban kwana suka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi kamar wa'azin wanda zai yi bankwana ma'ana kai ka ce manzon Allah yana mana bankwana ne don haka yi tsananta bayani don haka yi bayani mai ratsa jiki sai suka ce fa ausina ya rasu allah manzon Allah yi mana wasiya ma'ana ga ya mana wani abin da za mu riƙe wasiya shine abin da za a gaya maka cikin takaitaccen kalmomi da zai ƙunshi kuma abubuwa masu amfani suka ce ya rasu rasulullah yi mana wasiya me ya kamata mu rike ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce usikum bi taqwallah ina muku wasici da tsoron Allah in an ce tsoron Allah shine kiyaye abin da Allah madaukakin sarki ya hana kada mutum ya shiga shine lura da abin da Allah ya yi umarni a je a kamanta a aikata wannan shine tsoron Allah maɗaukakin sarki wadda sifa ce daga cikin manya-manyan sifofin bayan Allah maɗaukakin sarki sifa ce da ake buƙatar kowane musulmi ya sifatu da ita a koyaushe a ko'ina a kowane lokaci mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na ce ittaqillaha haisu makon ka ji tsoron Allah a duk inda kake don haka abu ne da ake bukata a koyaushe kai ita ce ma wasiyar da Allah maɗaukakin sarki yayi wa mutanen farko da mutanen karshe walaqad wasaina allazina utul kitaba walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah na'am ubangiji ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda ma'ana aka muka baiwa littafi gabaninku da ku kanku wannan al'umma an ku ji tsoron Allah madaukakin sarki don haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da sahabbai suka nemi wasiya sai manzon Allah ya fara musu da wannan wasiya mai girma ashe kaga kenan duk girman mutum duk matsayin mutum duk malantan mutum duk mulkin mutum duk yadda mutum yake je da isa to yana buƙatar a dinga tunatar da shi wannan kalma yana buƙatar a dinga gaya masa tsoron Allah maɗaukakin sarki dan ga manzon Allah yana gaya sahabbansa waɗanda su ne fiyayyun mutane bayan annaba da manzanni waɗanda su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma manzon Allah yana ce musu ina muku wasiya da tsoron Allah sannan sai manzon Allah ya ce wasam'i sam'i da ji da biyayya ma'ana ku ji abin da aka baku umarni ku yi biyayya biyayya ga shugaba cikin abin da bai saba wa Allah madaukakin sarki ba wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane shugaba gwargwadon nauyin shugabancin sa gwargwadon yadda ake so a yi mai da'a a yi mai biyayya da haka manzon Allah ya gaya sahabbai wannan as-sam'u wa ji da biyayya ma'ana su ji abin da aka gaya musu su kuma da'a akan abin da aka aka gaya musu manzo Allah yana cewa a wani hadisi alal mar'il musulmi yana kan mutum musulmi wajibi ne akan duk wani musulmi a samu wa ta'a ji da biyayya fi ma ahabba wa kariha cikin abin da ya so da abin da yake illa an yi umara bi ma'siyatin sai dai an umarci da saban Allah idan an ce abu saban Allah ne mutum ba zai da'a ba idan aka umarci mutum da saban Allah manzo Allah ce fala sam'a wala ta'a babu je babu biyayya da haka kowaye ya kawo wani abin da ya saba wa Allah ya ce ya saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan ba za a yi masa da'a ba ba za a yi masa biyayya ba za a mayar mai da abin da ya faɗa gwargwadon yadda ya faɗa abin gwargwadon yadda aka finta gwargwadon yadda za a mayan masa akwai wanda zai umarni da abin da ba daidai ba amma ba yayi bane don son zuciya bai faɗa bane don yana kin Allah bai faɗa bane don yana kin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ne saboda tunanin shi haka ne daidai saboda iya ilimin shi haka ne daidai to irin wannan sai a kauce wa maganar sai a bar maganar a yi masa addu'a kuma a mayar da shi zuwa ga abin da yake daidai kamar yadda tarihin magabata ya gudana wanda ko zai faɗa faɗa saboda ma'ana son zuciya saboda girman kai saboda ganin ya isa a ce masa wannan abu ya saba abin da Allah ya ce ya saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ya toge ya ce haka za a yi to wannan ba za a yi mai da'a ba ba za a yi mai biyayya ba balma ya inganta magabata na kwarai suna gayawa almajiransu da waɗanda suke tare da su kalmomi masu nauyi yayin da suka ga suna so su saba wa Allah da manzansa ya inganta cikin sahihi muslim abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya inganta cikin sahihin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar lokacin da yake faɗa ya ce manzon allah yana cewa la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana mata zuwa masallatai yayin da mace ta nemi izini ga mijinta za ta je masallaci ta yi sallah to kada ku hana su sai ɗaya daga cikin 'ya'yan shi sai yake cewa wallahi la namna ahunna sai ce wallahi za mu hana su ma'ana kamar yana itiradi ne kan abin da aka faɗa amma malamai suna cewa ya yi wannan magana ne ba wai dan yana so ya kishiyanci abin da manzon Allah ya faɗa ba to amma tun da aka ce manzon Allah ya ce kamata ya yi shiru kamata ya miƙa wuya amma sai ya yi wannan kalma ɗin, Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda mai ruwa yake cewa sabbahu sabban sayyi'an ya ga ya mai mummunar kalma ya ja kunnen shi ya baɗa mai kalma mai tsauri ya ce ina cewa manzan Allah ya ce kai kuma kana cewa za ka hana to haka magabata suke dangane da abin da manzan Allah ya umarni to haka kuma duk abin da ya tona na umarni wanda bai saba wa abin da alkur'ani ya zo da shi ba bai saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ana so mutum ya miƙa wuya ana son mutum ya ji ana son mutum ya yi da'a sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara bayani ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da bawa ne mutumin habasha wanda ba balarabe ba ya zama shine shugaba a kanku maza Allah ce ku yi da'a ku yi biyayya ku ji akan abin da ya faɗa to wannan yana gwada mana yadda musulunci yake da tsari yadda musulunci yake son zaman lafiya amma a ƙarƙashin kiyaye dokokin Allah da dokokin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa innahu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku فسيرى اختلافا كثيرا زيغا ga من mai yawa رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah الله ياي lokacin da manzan Allah yake faɗar wannan a lokacin a zamaninsa idan kaje an kira mutum da suna ne na musulunci in kaje an kira da mutum da suna ne na imani sai waɗanda suke munafukai waɗanda Allah ya bayanin su daki daki filla filla musamman a cikin suratu tauba ubangiji ya bayanin su daki daki idan ka ji an kira mutum sai wanda yake ahlul kitab ma'ana ko ba yahude ko ba nasari amma a lokacin babu rarrabuwa tsakanin musulmai babu wani ma'ana kaucewa duk wanda ya kauce turba za a ɗora shi ko dai ya karɓa ko kuma ya kauce ya tafi da karkatar shi dan manzon Allah yana raye ba wani wanda zai faɗi wani abu wanda ya saba wa abin Allah ya ce ya saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi a kyale shi bayan manzan Allah ya bar duniya al'umma ta zauna a cikin kyakkyawan tsari da kyakkyawan yanayi a lokacin mulkin sayyidina abubakar siddiq a lokacin khalifancin shi ya jajirce ya dawo da musulunci kwarjinin shi da karbin shi da izzar shi musamman lokacin da wasu suka ridda suka bar addinin musulunci Haka nan zamanin sayyidina umar ya yi mulki ya kafa adalci sai da ya zama na abin kwatance sai da ya zama na ma'ana ya yi mulkin da ya gajiyar da duk wani mai mulki da zai zo bayan shi sai da ya zama na idan za a buga adalci a wannan lokacin to ba a tsallake abin da sai jina umar ya yi allah ya yi albarka cikin wannan khalifanci dai na tsawon shekara goma sha sai jina umar haka ya zauna amma ana kashe sai jina umar wanda ƙarshen rayuwar kashe shi aka yana sallah a masallaci ya je masallaci an kabbara sallah an fara sallah wanda ya zo da wuka ya soke shi kamar yadda ya inganta cikin sahihul bukhari bayan an kashe sai jina umar daga nan fitintunu suka shigo wannan addini dama ya inganta a cikin sahih muslim daga huzaifatul Yamani Allah ya kara masa yarda yace wata rana muna zaune sai Umar dan Khattab yake cewa ayyukum yuhaddithuna anil fitna wane ne zai bamu labarin yadda fitina za ta faru waye zai gaya mana hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama akan fitina sai Huzaifatul yamani yace ana ya ana ya ya khalifata rasulillah ana ya amiral mu'minin ni zan faɗa ya amiral mu'minin domin Huzaifatul Yamani yana cikin abin da ya yi takhassusi da shi a cikin sabon manzan Allah sanin irin waɗannan fitintunu domin yana cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani yace sahabbai sun kasance suna tambayin manzan Allah dangane da alkhairi amma ni kullum ina tambayin manzan Allah dangane da sabanin alkhairi shine sharri dan tsoron kada ya riske ni domin yana da kyau ka san sharri dan ka guje masa arabtu sharra la sharri na san sharri ba wai dan in yi sharrin ba sai dai in kuce masa in kauce masa da haka Uzaifatul Yamani ya yi fice da wannan cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da haka lokacin da sayyidina Umar ya ce wa zai mana bayani sai ya daga hannu sai yake cewa ne ya sayyidina Umar sai ya ce amma tsakaninka ko kafin ya faɗi wannan ya ce ai manzon Allah yana faɗa cewa fitinan mutum a karan kanshi ko a dukiyar shi ko a 'ya'yan shi sallah da azumi da zakka suna kankare wannan mana abinda mutum zai aikata waɗanda ba daidai ba da wata jarraba da Allah zai mai to idan yayi sallah sai Allah ya kankare mai wannan zunubi ko yayi azumi sai Allah ya kankare mai wannan zunubi sai sai jina Umar ya ce ba wannan nake tambaya ba ina son ka bani labarin fitinar da za ta juya kamar yadda kun kogi yake juyawa sai Huzaifatul Yamani ya ce to kai me ya dame ka ya amiral mu'minin ai tsakaninka da ita akwai wata kofa akwai koba tsakaninka da wannan fitina din sai sai jina umar ya shiru bayan an tashi aka tambaye huzaifatul yamani cewa ko sai jina umar ya gane wannan kobar ya ce kwarai ya gane ta kamar yadda ya san bayan yau akwai gobe wannan ƙobar shine sai jina umar allah ya kara masa yarda aiko ana kashe shi daga nan fitintunu suka fara kunnawa cikin wannan addini zamanin sai jina usman ya yi kokari ya kamanta amma ƙarshe aka samu 'yan tawaye da suka zo suka zubar da jinin shi suka kashe shi yana cikin ma'ana gidan shi yana karanta alkur'ani bayan ya hana sahabbai akan su yi tarzoma ya hana sahabbai su yi fada ya ce a kyale su wannan abin da zai same ni dama manzan Allah ya min ishara zuwa gare shi bayan kashe shi aka yi wa sayyidina Ali bin Abi Talib mubaya'a to daga nan fitintunu suka fara kullowa aka samu kadariya masu kore kaddara aka samu ma'ana tafiya ta tafiya murji'a suka fito tafiya ta tafiya mu'tazila suka fito tafiya ta tafiya shi'a ta fito da akidunta sannan sai aka fara samun waɗannan sabani kamar yadda manzan Allah ya faɗa sai ga abubuwa daban-daban abubuwa daban-daban wanda mutum bai taɓa je ba an samu kadariya kamar yadda ya zo cikin hadisin farko cikin sahihi muslim yana gaya mana mai riwaya yana cewa mun tafi da muka je makka muka ce a nuna mana ɗaya daga cikin sabon manzan Allah mai mai tambaya waɗannan tabi'ai ne suka ji aka nuna musu abdullahi dan umar suke tambayar shi dangane da abin da ya shafi imani da kaddara dan ga wasu mutane suna kore kaddara suna cewa duk abin da ga ya faru ya faru ne ma'ana Allah madaukakin sarki bai san komai dake dake ba daga nan sai abdullahi dan umar ya gaya musu cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa na barranta da gare su sannan ya karanto musu hadisi doko wanda ya rawaito daga sayyidina umar Allah ya kara masa yarda wanda yake nuna imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani da musulunci sannan bayan wannan an samu a lokacin sahabbai har wa yau imran ibn husayn Allah ya kara masa yarda wata rana yana zaune sai ga wani mutum ya zo sai yake cewa haddisuna bil qur'an in kun tashi mana bayani ku yi mana bayani da alqur'ani kada ku yi mana bayani da wata magana daban ba ma son abin da ya shafi hadisi ma'ana irin wanda ake ce alqur'aniyun yan kalakato imran bin husayn wannan sahabi na manzon Allah ya kira wannan mutumin yace zo kai da yake cewa mu gaya muku alqur'ani kadai yanzu idan nace kai da ire-irenka ku duba alqur'ani ku fito mun sallar azhar raka'a hudu a boye karatu a cikinta za ka iya yace idan nace ka fito min a cikin alkur'ani inda aka ce ai la'asar raka'a hudu a ɓoye karatu a ciki zaka iya idan na ce a cikin alkur'ani ka fito min inda aka ce ai magariba raka'a uku a bayyana karatu a cikin rako'i biyun farko raka ƙarshe a ɓoye zaka iya mutumin ya shiru ya ce za iya fito min da ɗawafi bakwai a cikin alkur'ani mutumin ya shiru sai imran bin husain yake cewa ai qaum ma'ana ya ko mutane kozo anna ku karba daga wajen mu Musa babban manzon Allah ku karbi abin da zamu gaya muku fa inna la nuridu lakum la nuridu lakum ba muna so mu gaya muku abinda da ba alqur'ani ba ba wani abu zamu kawo muku daban sabo ba sai dai zamu gaya muku zancen wanda ya fi kowa sanin alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan jama'a su ma suka fito masu da'awar abi alqur'ani kada ya aje sunnan manzon Allah a gefe haka nan ma'ana aka yi ta samun waɗannan ƙungiyoyi na fitowa to kamar yadda manzon Allah ya faɗa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera sai manzo Allah ya faɗi mai magani ce fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata ku rike sunnata shine magani wala Allah wani ya ce me yasa ba ai magana alqur'ani ba aka magana sunna domin sunna ta manzon Allah ita ce take tantancewa ita ce take zama hukunci ita ce take bayyana hakikanin mai alqur'ani yake nufi duk wanda zai ce ya rike alqur'ani kadai ba ruwan shi da sunna to wannan kam ya kama hanyar bacewa ya bace duk wanda zai ce zai rike sunna kaɗai ba ruwan shi da alkur'ani ba zai yiwu ba dole sai ka haɗa ɗa'a ga Allah sannan daga ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuhallazina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا a'malakum na'am ubangiji yace ya ku wadanda kai imani ku bi Allah ku yi wa manzan Allah da'a kun ga ma'ana aka magana da'a ga Allah aka magana da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sunna ne za a tantance wanda ya fassara alkur'ani daidai domin idan da babu sunna to da ma'ana wasu za su ɗauko ayoyin alkur'ani su banƙara su su juya su su fassara su yadda suka ga dama shi yasa kamar yanzu yadda muke gani babban abin da ya tsare addinin shine haɗa alkur'ani da sunna waje ɗaya kamar da manzo Allah ya ce walan yatafarraqa hatta yarida alayya hau ba za su rabu har zuwa tashin alkiyama alkur'ani da sunna suna tare mun ga misalai da dama a baya an gani a yanzu ma ana gani ta yadda mutum zai ɗauko aya alkur'ani ya zo ya ban karata ya fassara menene zai fara tsayar da shi a gane ba fassara kenan ba shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da an koma hadisi na manzan Allah sai hadisan manzan Allah sai mana bayanin ma'anar ayar sai fito mana da abin da ayar take nufi to da haka manzan Allah anan yayi umarni da a rike sunna maza Allah ya ce ku rike sunna fa alaikum bi sunnati ku rike ta na ku rike hanyata da haka ya ku yan uwa wannan ta tabarki da muke kai tabarki na bin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya bisa fahimtar magabata na kwarai ta barkin gaskiya kuma shi shine barkin tsira kuma duk wanda bai kama wannan turbar ba babu shakka ya kama hanyar bacewa kuma wannan ba karaman ni'ima ba ce ba karamar baiwa ba ce ba karamar ma'ana ni'ima ce ba Allah ya shiryar da kai zuwa ga tabarki madaidaici musamman a irin wannan lokaci da ma'ana waɗanda suke du'a du'atu so masu munanan kira malaman da suke ba malaman Allah ba suna kiran mutane zuwa ga hanyar bacewa Allah ya bayyantar da kai wannan hanya hakika ba karamar hanya ba ce ubangiji Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai da haka manzon Allah yake cewa wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar khalibobi na shiryayyu ma'ana abubakarin da umar da usman da ali idan suka haɗa kan abu suka ce wannan abu addini ne to manzon Allah ya ce ku bi wannan abu don ba za su haɗa kan abin da yake bata ba sannan manzon Allah ya ja kunnen mu kan bid'a wadda ita ce karangiya ita ce bala'i ita ce musiba ita ce ma'ana kaya a cikin addini wasu wanda ba su gane ba suna cewa dan me za a ce jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ai kamata a ce izalatul kufri wa iqamatul islam wannan akwai karancin fahimta a ciki mai fahimta ya san ita bid'a ita ce ake takawa akai zuwa ga kafirci ita bid'a ita ce ake hawa a kai zuwa duka wani abin da za a kai ita ake ita ake bi a zama mutum ya zama mulhidi ta hanyar bid'a mutum yake zama mushriki ta hanyar bid'a mutum yake kawar da addinin da haka idan aka kawar da bid'a to da izinin Allah shirka ma ba za ta zauna ba da izinin Allah kafirci ma ba zai zauna ba domin idan ma'ana zukata suka zama suna sece akan alkur'ani da sunna to babu abin da zai zauna a cikin su sai abin da yake haske da haka wannan tabarki shi ne ta tafarki na gaskiya kuma wannan hanya ita ce hanya ta gaskiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu zuwa ga abin da baya so na ga mai gabatarwa ya tsaya kusa da ni da alama lokaci yayi abin da na faɗa daidai Allah ya haɗa mu aladan gaba ɗaya wanda ya zama na kuskure ina fatan ubangiji Allah madaukakin